ya sauka akra ba don wani abu ba don a zo a sada zumunci taka muna rokan Allah a shek Ahmed Tijani Guruntum wanda Allah ya fuwaci mai Allah ya bashi baiwa wanda yake bangijin Allah ya bashi dama wanda yake mutane suna jinsa ana fama a ji wannan sihoki yake da shi ubangijin Allah ya yi masu ukun duka albarka abinda da ya sa muka zama nan Allah ya saka albarka a cikin abinda da za fadi Allah sa cikin mai zane. jama'a a takbir a takbir a Sheikh Allah ya saka maka da alheri ka kyautata zato ka nuna muna malumma wa'inda yake dama gana muna ganin ganinsu kan haka ka ce sun yi kyau a'a dama suna da kyau sun kara kyau ne kan haka Allah ya kara mu da kyau a ba za mu ba ta lokaci ba da yake ainihin zama mai zama shine Sheikh Ahmed Tijjani Guruntum wato shi duniya yau kowa ya san shi kuma gaban da yake kai daidai ne da zamani da muke ciki shine zance da yake na aure wanda yake yau shine matsalan duniya ko ina kati da wuya ka shiga gidaje daya biyu uku ba matsala aure rashin sanin aure ne ganganci ne ina ka kokari karantar da mu to yau abin ya kai gidanmu kuma namu ne yau mutan najeriya sai ku dau hakuri zai sati uku sannan ku gan shi daga najeriya ku daki hakuri mu ma mu samu karatu kadan kan haka ba damu mu ba ta lokaci ba za mu gayyato malaminmu zai muna zance ne kan batun aure da kuma zamantakewa ba za mu iya yi mu kade ba a waye gari bayan ya karantar da mu akwai dama waɗanda ke kallon mu kan talabishin da su iya su kira su masu tambayi abinda ya shige musu duhu sa'an nan waɗanda muke tare da su cikin gida kuma za su iya su yi tambaya duka yau za mu doki karatu kan haka Allah ya miki masu taimako a addinin musulunci gabanin in kai abin magana wurin malam kamar yadda maluma ke nuna mana wai a waye gari in baka gode da mutum ba ba za ka gode da Allah ba shine wannan gida na gaskiya tv dama musulmin gana muna yunwan television station na kanmu an waye gari shekaru masu yawa ba mu samu haka ba to yau Allah ya da zakara bawan Allah cikin mutanen Gana ya dauki nauyi to muna masu cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba mu ire su da yawa kan haka za mu koma wurin malam ya amfana da mu kan haka ustaz bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على النبي الكريم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ban son wayar da kai na maki ka ban son kai bidiyo ok to shi ke nan a muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya haɗa mu a wannan zaure mai albarka na gaskiya tv domin tattaunawa kan abin da ya shafi rayuwarmu da kuma addininmu ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka ma rayuwarmu wannan zama allah ya sanya albarka cikinsa abin da za mu tattauna allah ya amfanar da mu da shi e game da abin da ya shafi rayuwa na auratayya kamar yadda shi mai gabatarwa ya gabatar cewa ganganci ne ko rashin sani ne irin yau yadda duniya ta samu kanta a cikin matsaloli na zamantakewan auratayya eh, da yawa duk inda ka je matsalar aure yana daga cikin manyan matsaloli da al'ummarmu suke rayuwa a ciki wannan kuma ba ya kaita daga wani bangare zuwa wani ɓangare ba ne waton abin ya zama kamar ruwan dare ne ta kowane gefe haka abubuwan suke gudana sau da yawa idan ana tattauna wannan matsalan waɗansu sai su ɗauki laifi su ɗora shi akan mata waɗansu sai su ɗauki laifin sai su ɗora shi akan maza su amma dai kowane bangare ne yake da wannan laifin al'umma ba za ta kai zuwa ga tudun tsira ba dole har sai an samu daidaituwan wannan al'amari ɗaya daga cikin hikimomi da ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta auratayya tsakanin bayinsa shine samar da natsuwa da kwanciyar hankali wannan abin da nassi na alkur'ani ya ambata ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة yana daga cikin ayoyin Allah wadda ke nuna allantakan Allah cancantar Allah da bauta shi kaɗin ba abokin tarayya Allah ya ce sai ya halitta muku matanku daga jinsinku an khalaqa lakum min anfusikum azwaja su maza Allah ya sanya musu matansu abokan zamansu jinsinsu ba aljanu ko waɗansu dabbobi daban ba su mata Allah ya sanya musu abokan zamansu mazajensu jinsinsu litaskunu ilaiha Allah ce domin ku samu natsuwa zuwa gare su waje kuma mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya ya sanya ƙauna ya sanya jin kai sau da yawa ma'auratanmu malam wannan aya ta waje ala bainakum mawaddatan wa rahama soyayya da kauna da jin kai sai dai su ji ta a tafsiri amma a cikin auren babu ita wannan matsalan ta samo asali ne daga rashin sanin ƙa'idodi na zamantakewan auratayya wato duk yadda ka yi ƙoƙari ka ɗora laifi wa maza ko ka yi ƙoƙari ka ɗaura laifin rashin kyautatuwan zamantakewan auratayya wa mata amsar ba zai fito maka ba domin babu wani abu ko me wannan abin da za ka yi shi kuma ya tafi daidai a ci nasara dole har sai ka san wannan abin misali kamar a ce mutum ne bai iya turanci ba ko bai iya larabci ba sai ka zo ka ce mishi don Allah ya ji tsoron Allah in zai yi magana da kai ya yi da larabci to in ya ji tsoron Allah ya za a yi ba zai yi ba tun da bai iya ba saboda ka abin da yake haifar da wannan masifa da kusan ta shiga mafi yawan gidajen musulmai sai ɗaiɗaiku da Allah ya musu rahama shi ne rashin sanin shi kansa zamantakewan auratayya ne ɗaiɗaikun da suka sani kuma kaso mafi yawa nasu watan sun gagara haƙuri su bi wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ne yadda za a gudanar da zamantakewan auratayya abu ne da yake da wahala ka samu wata musulma a yanzu sai ɗaiɗaiku wadda ko da a cikin gidan iyayenta ne ka samu banda girki akwai wani abu da take da iliminsa kan abin da ya shafi zaman aure saboda aka galibi yadda aka tashi ake ta auratayyan kawai yarinya in ta kai aure ne za a yi mata aure amma ba tare da ta san komai a zamantakewan auratayya ba shi ma matashi ko namiji kawai in ya kai aure zai je nemi aure su ba tare da ya san yaya tsarin zamantakewan auratayyan yake ba saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ba tunda bai sani ba tunda ita ma ba ta san yaya zaman yake ba ba yadda za a yi su zauna zama ya yi daɗi dole sai ta san yaya ake zama da miji menene hakkokinsa a cikin zamantakewa menene ababen da suka shafi kyautatawa a zamantakewa yayi ya kamata ta mu'amalanci fushinsa da ɓacin ransa yaya ya kamata ta sauƙar da shi yaya ya kamata ya mu'amalance ta a cikin zamantakewan auratayya me ya hakkokinta me ya kamata ya kyautata mata domin ya daɗa ta'asiri a cikin zuciyarta wani hanya ya kamata ya yi mu'amala da ita idan ranta ya ɓaci ko waɗansu abubuwa wadda suka shafi rayuwa sannan su yi haƙuri da jurewa wajen ɗabbaka waɗannan ababa da suka sani tukunna zamantakewan auratayya ya yi kyau sau da yawa nakan ambata idan aka ce ga yarinya za a yi aurenta sai na yi ta tunani domin idan har ta san yaya ake zaman aure ba babu yadda za a yi ta je ta yi zaman aure kuma ya kyau idan shi ya yi aure bai san yaya zaman auren yake ba babu yadda za a yi zaman auren ya yi kyau wato kamar wata ƙa'ida ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora kan rayuwa a rayuwa komai komai malam koya ake yi duk abinda duk abinda zai yi albarka to za ka samu ana koyansa ne bisa ilimi wannan duka al'ummar mu ta yadda haka abinda kawai ba ta yadda da shi ba shi ne aure watan al'ummar mu ta yadda komai koya za ta yi amma aure shi ba koyansa ake ba wannan ya haifar da wannan matsalan ka daga ido ka kalli komai a rayuwa yanzu wannan hula wannan hula karya ta koya ake yi wanda bai iya ba bai isa a bashi hulan ya karya ya sa a kan shi ba mata ɗaura zani koya ake yi wacce ba ta iya ba ba za ta ɗaura ya kyau ba ɗaura ɗan kwali koya ake yi shara wannan shara wannan koya ake yi wanda bai iya ba in yi sharan ba zai yiwu ba saboda haka komai koyansa ake yi to abinda mu ba mu yarda shi mu koye shi ba shine zamantakewa irin na auratayya shi da ka muke yinsa saboda haka yarinya idan an aurar da ita za ta je ta yi rayuwa ne a gidan aurenta da ka gwargwadon abin da ta sani wadda ta karanta a nobel ko ta gani a fim ko wani abu ko a bakin kawaye shi za ta je ta yi shi ma abin da ya fado mishi a tunaninsa ko abin da ya gani a cikin gidansu ake yi shi ne zaman aure shi ma wannan tsarin zai je ya bi saboda haka ba zai gina shi ne a bisa ilimi na addini da tsari da addini da rayuwa ya zo da shi ba yadda za a kai zuwa ga tudun mun tsira wata rana waɗansu eh, ɗalibai sun yi laifi a makaranta sai aka zo aka yi musu horo da aka yi musu horo bayan an gama musu horo sai na kira su nake ce musu yanzu wannan horon da wannan malamin ya muku kun yi haƙuri kun karɓi horon kuma bayan an muku horon kun ba shi haƙuri yanzu da ku koma aji idan da yanzu mijinki ne ya miki wannan horon da kin ne miki kashe auren saboda haka mutanen mu sun yarda cewa e, mutum zai je makaranta jami'a ne ya yi ɗawainiya ko me zai yi a rayuwa wata za ta je koyan ɗinki wata za ta je koyan saƙa wata za ta je koyan waɗansu abubuwa da suka shafi rayuwa wato duka mun yarda in muna so mu ci nasara a rayuwa mukan je mu koyo ababen da muke bukata su amma ba za mu iya ita rayuwar kanta da kuma zamantakewan shi a ce mun koye shi ba wannan shi ne matsalar mu ta farko wato zamantakewan ba muna yin sa ne bisa ilimi ba ɗazu muna tattaunawa a wajen lacca da aka yi na safe sau da yawa idan ma'auratan da su yi aure idan yarinya ce za a aurar da ita wa take so ta nuna wadda take so inda za a zauna da ita a ce ta faɗi dalilin da ya sa take son sa ita ma bata san me yasa take son sa ba kawai dai tana son sa ne ya mata inda za ta faɗi abin da ya sa take so ta zauna da wannan wadda za ta sadaukar da rayuwarta wajen zama da shi to amma ye dalilin da ya sa wa'insu manufofi suka sa take so ta je ta zauna da wannan ita ma bata sani ba kawai tana son sa ne shi ma inda za a kira shi me yasa yake son wannan aƙalla ka samu zai ambaci waɗansu dalilai wadda zai iya gina rayuwarsa ko kuma ya gina rayuwar 'ya'yansa wadda al'umma za ta zo ta gini a kan wannan famili ta amfane su kawai dai yana son ta ne yana son ta so babu yadda za a yi a kan haka a ce a haka aka gina zamantakewan auratayya kuma a kai zuwa ga tudun mun tsira bangare na biyu waɗanda suka san yadda ya kamata a yi zamantakewan auratayya sun fahimci addini sun karanci ka'idodinsa a addini sun karanci hakkoki na zamantakewa a addini sun fahimci tsari da kyautatawa da ya kamata a ce ma'aurata suna yi a tsakaninsu so su kuma da yawa sun gagara jurewa wato su bi waɗannan ƙa'idodi a zamantakewa na auratayya saboda haka yanzu idan ka ga mata eh, suna zaune suna jiran miji kawai kowa tana jira ta samu gidan da za ta huta ne wato ba ta da wani shiri na yaya za ta yi hidima wa mijin domin ta samu gurbi a zuciyarsa kawai tana jira ne ta samu inda in ta je za a ba ta kula to bisan shi ma yana jira ne in ka je yana cewa a nuna a nema mishi mace mai tarbiyya shi ma yana so ne ya samu mace kawai wadda yana zuwa kawai zai ci gaba da moran rayuwarta amma ba wani abu da zai shirya domin kyautata mata wannan yasa yanzu za a wayi gari za ka samu mace da miji suna tare so za ka samu ita yau ta wayi gari da safe ba ta da wani abu guda da ta shirya wannan abun za ta yi shi ne don kyautata wa mijinta ko kuma shi ba yi da wani abu da ya tashi da shi yau wadda zai yi domin kyautata mata a zamantakewa to ka'ida kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa fa innan nasra ma'a sabr fa innan nasra ma'a sabr wato duk wani abu da za a kai zuwa ga nasara duk wani abu da ake so a kai zuwa ga gaci to dole sai an yi haƙuri wannan hatta waɗanda suka san ƙa'idodi na zamantakewan auratayyan suke da ilimi akan hakkoki na zamantakewan auratayya da kyautatawa a cikin zamantakewan auratayya so an samu watan gajiyawa wajen haƙuri a reni zamantakewan auratayyan ya kai inda za a more shi shi aure malamai suka ce kamar bishiya ce kamar bishiya ce so dole in ka dasa bishiya tana bukatar bayi tana bukatar a mata shinge a bata kula saboda kar dabbobi ko yara su zo su lalata idan aka yi haƙuri aka ci gaba da kula da ita ana ba ta ruwa ana kuma kula da dabbobi ana lura da yara yadda ba za su cutar da ita ba wata ranar bishiyar idan ta girma kai da ka shuka ta in an ce ka sare ta an baka aiki wannan shine tsarin komai haka kuma rayuwa take gudana duk yadda mahaifiya take so ta amfani 'ya'yanta babu dama ta haifi ɗanta a satin ta ce za ta aike shi so dole sai ta yi goyo dole sai ta yi wanki dole sai ta kwanta a asibiti dole sai ta ba shi magani su wannan ɗawainiya da za ta yi gobe ko jibi kuma sai ta zo tana moran kayanta wannan ku ɗauka ku sa shi akan komai a rayuwa duk abin da ka gani yanzu ana cewa doktawa ne ne inda za su ma bayanin matakan da suka bi suka kai wannan da wahalhalun rayuwa da faɗi tashi na gangan jiki da dukiya to duk wani abu mai amfani dole sai an yi haƙuri an yi ɗawainiya tukunna ake kaiwa zuwa gare shi in an nuna maka wannan an ce likita ne inda zai baka labarin irin wahalhalun da ya yi kafin ya zama likita in an nuna maka wannan an ce alaramma ne makarancin alkur'ani ne in aka gaya maka wahalhalun da ya yi kafin ya kai wannan matakin to mu duk wannan ba mu so kowa so yake kawai idan aka kasa auren a tire kawai ya ɗauka ita ma tana jira kawai yau ta samu wadda kawai tana shiga gidan shikenan zai sa ta a gaban lori ya dinga yawo da ita ya kai ta nan ya ba ta kuɗi ya yi kaza ya yi kaza saboda ba ta san yaya za ta yi wannan abun ta samu a gunsa ta hanyar kyautata mishi da dabarbarunta da yadda za ta ja shi zuwa jiki a cikin zamantakewan auratayya ba kawai jira take yi idan ta shiga gidan a kasa mata kawai ta ɗauka ta tafi da shi so waɗannan suna daga cikin manyan abubuwan da suka haifar mana da waɗannan matsaloli abu na farko shine jahiltan tsarin zamantakewan auratayya babu wani tsari da ya zo mai kyau wadda zamantakewan auratayya zai yi albarka ya kai matuka ya kai matuka wajen samun nasara a cikinsa kamar tsarin da addini ya zo da shi idan da za mu ɗauki tsare-tsare na addinin musulunci hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa a tsakanin ma'aurata mu dubi kyautatawa da yake cikin zamantakewan auratayya kowa ya yi ƙoƙari ya tsare ɓangarensa to auratayyan mu sai ya kai abin nunawa da kuma alfahari a cikin al'umma to amma matsalar shine abu na farko ɓangare mafi yawa sun jahilci tsare-tsaren addini akan zamantakewan auratayya hakkokin ma'aurata yadda ya kamata a kyautata zamantakewa yadda ya kamata a kula da juna kullum ina ba da misali za ka ga da yawa a cikin gidajenmu da yawa shi miji idan ya auri matarsa kawai abin da ke tsakaninsa da ita kawai ya bata umarni da hannu so ba ta da eh, ta cewa a cikin gidan sai abin da ya zartas wanda ya ɗauki haka ya jahilci tsarin zamantakewa akwai ɓangaren doka umarni da hani akwai ɓangaren kyautatawa walahunna mislul ladhi alaihinna na ma'ruf wajen kyautata zamantakewa wajen yadda za a ji daɗi wajen yadda za a gudanar da rayuwa yadda kace da hakki a kanta na ta kyautata maka haka take da hakki a kanka na ka kyautata maka? idan kuma aka zo wajen jagoranci waye jagora to yanzu kai ne gida kai ne jagora nan kuma ba zai taɓa yiwuwa a ce da kai da ita kun daidaita a wajen jagoranci ba wannan yana daga cikin abubuwan da eh, masu yaudaran mata da harkokin mata suke shigo musu da shi ba a taba ba ko a duniyar mahaukata a ce a tsakanin al'umma da su rayu babu jagora su rayuwar ba za ta yi ba kamar shugaba ne a makaranta principal zai iya idan malami ya yi latti ya kira malami ya tambaye shi me yasa kai latti so gobe in principal ya latti shi ma malami sai ya tsare principal ya ce mishi me yasa kai latti shi ma akwai wanda aka sa su kula da shi haka ya yace tsakanin ɗalibi da malami in ɗalibi ya latti malami zai kira shi ya ce mishi me yasa kai latti in yana bukatan horo a yi mai horo amma gobe malami latti ba dama ɗalibi ya zo ya same shi ya ce mishi malam kai ma me yasa kai latti dole duk zamantakewan da za a yi a rayuwa akwai shugaba akwai wadda ake shugabanta so ba zai yi kuma a ce damar da shugaba yake da ita ɗaya ne da damar da wadda ake shugabanta yake da ita ba saboda ka ɗan sanda zai iya zuwa ya same ka ya ce maka me kake yi a nan so babu dama kai kuma gobe ka gan shanu ka ce kai kuma yalla me kake yi a nan so ba zai yi mata da miji a ce duk damar da miji yake da shi a matsayin shugaba kina kina da wannan damar ba to da wannan ake jan hankalin mata sai a rikita musu zamantakewar auratayya su sai su ɗauka daidai suke da mazan a wajen gudanarwa kuma ba zai taɓa yiwuwa ba su abin da ya kamata kowane ɓangare na zamantakewar ma'aurata kowa ya san bigiransa a ɓangaren kyautatawa a wajen yadda za a yi mu'amala a wajen yadda za a kyautata wajen sauƙi hakkoki waɗannan duka suna daga cikin abin da za su taimaka zamantakewar auratayyan mu ya kyautata idan har muka ji tsoron Allah muka kuma tsaya muka kalli addini aka karanta mana yadda addini ya tsara zamantakewan auratayya to tabbas za mu yi alfahari da zamantakewar mu amma idan irin wannan tsari da muke kai haka kawai kowa yana zaune yadda ya ga dama ita tana abin da ta ga dama shi yana abin da ya ga dama so yana da wahala a samu kyakkyawar sakamako a cikin zamantakewar shi yasa yanzu inda za ka bi kowace anguwa ka duba gidaje kamar guda goma da kirka samu gidaje biyu ko uku wadda suke zama cikin soyayya da wasa da dariya da sauransu kawai galibi ana zaune ne in zai fita ta ce mishi ina da bukatan kaza da kaza inda hali ya mata kenan yana da wahala ka gansu cikin wasa da dariya da sauransu wadda ya saba ma yadda annabi sallallahu alaihi ya zauna a cikin gidansa ya saba ma yadda ya karanta da sahabbansa ya saba ma yadda sahabban annabi sallallahu alaihi suka zauna da iyalansu to me ya kawo haka ko dai mun jahilci yadda addini ya tsara zamantakewa na auratayya ko kuma mun fahimci yadda addini ya zo da shi to amma mun gagar haƙuri mu gina auratayyan mu mu rene shi har ya kai wannan mataki da za mu samu wa'annan sakamako da ake samu na alkhairi idan auratayya ya yi kyau domin kowane gida kowane gida waton daga gidan akwai fatar a samar da waɗansu jarumai a addini a samar da waɗansu jarumai a cikin al'umma to idan aka ce matar da mijin su kansu yau sun shekara goma ba su fahimci juna ba to yaushe suka samu lokacin da za su yi tarbiyyan waɗannan yara domin shi baɗi na tarbiyya ba zai yiwu uwa ita kaɗai ta yi ba taimakon uba ba kuma ba zai yiwu uba shi kaɗai ya yi ba taimakon uwa a ciki ba dole sai sun haɗa hannu to idan zamantakewarsu su kansu ba su samar da watan fahimtar juna a tsakaninsu ba su ba yadda za a yi a ce kuma sun fuskanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi na zurriya balle su dora su akan wata hanya da za a yaba da matafiyarta saboda haka eh, abinda nake da fahimtarsa shine eh, babban abin da muka rasa Shi ne rashin sanin yadda ya kamata zamantakewan auratayyan ya kasance ko da an ce misali a gyara tun da ba a san yayi za a gyaran ba ba zai gyaru ba waɗanda kuma suka sani su abin da ya kamata shi ne su ji tsoron Allah waɗannan matakai wato a yi ƙoƙari a bi su eh malam ita soyayya yana daga cikin abin da mutanen mu suka yaudaru da yan fim da sauransu kawai da ka ga eh, soyayya kawai an fara ta a supermarket kawai an haɗu ya za a yi soyayya ta yi haka ba zai yi ba soyayya ba ta yin kanta yin ta ake yi so idan ka zauna a gidanka kana so kai ka ga ana soyayya a gidanka ko ke kin zauna a gidanki kina so ki ga soyayya a gidanki to soyayya za ta yi kanta ne ku ne ba ku yi ta so kuma ba za ta yi ba dole kai sai ka eh, ba da lokaci wajen kula da matarka lura da ita kyautata mata faranta mata yayin za ka mu'amalanci ɓacin ranta da damuwanta ita ma ta tsaya yayin za ta kula da kai yayin za ta baka hakko wannan shine soyayya so amma in ka zauna ne kana jiran ka ga soyayya a gidanka ke ma kin zauna kina jira ki ga soyayya a gidanki so babu yadda za a yi soyayya ta tabbata a cikin gidanku ita soyayya ba ta yin kanta yin ta ake yi saboda ka dole mai gida sai ya yi tsayuwan daka ita ma mai eh, uwar gida sai ta yi tsayuwan daka sai a samar da soyayya amma in kin zauna kawai kina jira a nuna miki soyayya ko shi ya zauna yana jira a nuna mai soyayya to za ku rayu a gidanku babu soyayya so daga lokacin da aka rasa kuma soyayya a cikin gida so kamar wani ruhi ne na zamantakewan auratayyan ya tafi kawai za a zauna ne a cikin damuwa za a zauna ne a cikin kunci abin da ke daga gida ya raye gida gida ya haske ya albarka shine soyayya da ƙauna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to idan aka rasa shi kawai zai zama ana zama ne tamkar dole a cikin gida din saboda ka iyalai ba za su samu sakamako mai kyau a cikin wannan tsari na zamantakewan auratayya ba yan uwa masu albarka eh wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali akai mu kuma bibiye shi abu na farko sani a addinance ya ya kamata addinin mu ya tsara mana zamantakewa irin na auratayya ya kamata mu mu'amalanci auratayyarmu mu ya kamata a ce auren ya kasance a tsakaninmu abu na biyu idan mun sani kamar yadda na ambata shine wato mu yi kokari mu yi kokari wato mu daure mu jure wajen bin waɗannan ka'idodi da hakkoki da muka karanta har mu kai zuwa ga inda kuma auratayyan zai dawo auratayyan mu shine abin nunawa a cikin al'umma shine abin koyi shine abin kwaikwayo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan alkhairansa Allah ya samu dace na'am ɗauko mana na ba malam ya doko muna wa'azin kamar zuma ne aka sa muna baki mun ji daɗi kuma muna cikin jin daɗi amma da yake lokaci gaskiya ce samar da inganci Allah da kanshi na falkar da mu cewa ka nemi sanin Allah sa'an nan ka bauta shi Allah saboda haka mu nemi sanin menene aure sa'an nan muna aure ya rage muna wasu matsalolin da muke fuskanta domin da yawanci yau ba su san aure ba wane ya yi ni na yi alhalin kuwa gashin kanmu ba guda ba haka ma ba za a samu kisan kanmu ya zama daya ba haka ma Allah ya saka maka da alhari kamar da na faɗi da mun samu da malam kakara samun amma saboda lokaci har yau za mu ba da dama waɗanda ke tare da munan nan cikin zantuttuka da kai ma akwai wani da yake yi kama tana son ta kara mu za ta yi tambaya da dai amfani da mu duka baki daya kan haka ba da ba ta lokaci ba ina ganin cewa malam ya yi nashi saboda haka waɗanda ke tare da mu akwai wani abin tambaya za mu ba ku dama kuma kun tambaya amma gabanin wani. in an aike ka bakin rafi ka diwo ruwa in ka kai bakin rafi ya kamata ka fara sha sa'an nan ka je da na aike in ba kan ba ba ka yi shi daidai ba malam a gaskiya abinda muka fahimci yau na farko shine tsakanin maza da mata su wane ne suke yawan karya cikin aure na farko kenan zance na biyu malam menene bambanci tsakanin kudin abinci da kudin girki akwai wa'insu mazan wai sun ba da kudin girki amma ba su ba da kudin abinci wasu matan kuma sun ce a ba su kudin abinci a kuma ba su kudin girki sa'an nan a waye gari malam aure dole mace ba ta so amma a tilasta ta wata shiga cikin wannan auren nan dole malam menene matsayin wannan abin kuma saboda da yawanci suna fuskantar wannan matsaloli kan haka kamin ba ku dama zan kai abin magana wurin malam kan zantuttuka da yana yin ga na malam akwai mike والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته game da tambayar kudin girki wa mace da namiji mara mace da namiji waye ya fi karya a wajen aure to gaskiya babu bangaren da ba su karya a wajen zamantakewan auratayya kuma jahiltan yadda zaman aure yake shi zai sa ka yi ƙarya a wajen neman aure ko ke ki mishi ƙarya a lokacin da kuke nema ita rayuwa gaba ɗayanta ma ba za ta yiwu a gina ta akan karya a yi nasara ba saboda haka duk wani wanda ya fahimci rayuwa ya san yaya rayuwa take ko da abokin mu'amalansa ne na yau da gobe so ba zai yadda a ce akwai ƙarya a tsakaninsu wajen yadda za su yi wannan mu'amalan ba balle kuma mata da miji saboda haka da yawan mazaje suna karya wa mata lokacin neman aure ko kuma lokacin da aka fara zaman aure su ma mata suna yi amma a ce suwa suka fi yawa ni ba zan ce ga waɗanda suka fi yawa ba amma dai na san duka hakan yana faruwa kuma na ɗaya daga cikin abin da yake jefa eh, zamantakewan auratayyanmu a cikin matsaloli duk lokacin da wani abu na ƙarya ya bayyana bayan aure to yakan hana auren samun nasara ta kowace fiska so abu na biyu shine game da kuɗin girki da kuɗin abinci idan eh, fahimci bambancin sun ba gaskiya eh, malam bambanci ne shine matanmu nan a gana a ingari ya waye akan ba mace kudi a ce kudin abinci wannan kamar chop money in ji eh, bature sa'an nan akwai kudin girki shine wanda za ta je kasuwa ta sai kayan sai a zuwa yi dafuwa gida eh, a ci eh. to shine difference eh abin da yake hakki akan mijinta wadda kuma shine ya kamata a ce shi ya fara shine kuɗin da za a sayi abinci da za a ci a gida so domin a bayanin ka kudin farko kuɗin kashewa ne kawai eh, to idan ba a samu ɗaukan ɗawainiyan gida abinci da sauran abubuwan da suka shafi karatu da abubuwan da suka shafi lafiya da sauransu ba kaga ai ba a je matakin ba da kuɗin kashewa ba mm. saboda haka abin da yake wajibi a kansa shine ya ba da kuɗin cefane da za a yi abinci a gida a ce abin da duk ya shafi wajibin cikin gida so idan aka samu wannan babu laifi kuma ya bata kyautan kuɗi wadda za ta kashe wannan kyautatawa ne amma in ba a samu wannan ba to wancan ba zai bada sakamako ba saboda haka ba da kuɗin cefane wadda malam ko ban gane tambayin bane yawwa to malam a ah, bismillahir rahmanir rahim wato wannan al'adar ni ma a garin mu kusan ana yin irin ta eh ka zaure amma mu abin da ake cewa a jihar Jigawa Najeriya amma mu abin da ake cewa kudin fura sau da duk abin da zaka ba mace na abinci na girki to in zaka fita sai ka ba ta kudin fura ko za ta sai fura ko ba za ta saya ba dai za ka ba ta kuɗin fura da yawa saboda garin namu ya ginu akan shan fura ne ana yawan shan fura to wannan al'ada ce kuma malamai suna cewa al'ada muhakkama ma'ana duk lokacin da aka samu wata al'ada wadda al'umma suka yi ittifaki a kanta suke tafiya a kanta matukar ta ci karo da wani abu na musulunci ba nassin qur'ani ko nassin hadisi ko na ijma'i na malamai ko ba ta zama wani sharadi da ya zama dole ba to wannan dan an yi amfani da ita ba laifi ba ne a shari'ance kenan ina fata an gane daga Allah ya samu dace ah, assalamu alaikum daga cikin karin bayani akan orofin da ya yi magana kagan daga can ya ce sunan shi kudin hura amma nan kuma orfinmu nan shine kudin abinci ne muke cewa in 50 gana ni in 20 gana ni in hundred Ghana ne kamar yadda za ka tashi da safi ka ba yaranka kudi abinci haka da ka ba ita kuma kudi abinci sannan kudin girki na marancin shi wajibi ne don da ku dukanku ne za ku ce wannan ta ne na pocket money ta domin mata suna da wasu ainihin ababai kanana tana son ta sai ba shi ta zo ta nemi a wajenka ba sa'an nan akwai wani abin da ake kiran shi a ah, kudi na gift na kasiru mata wani wannan ba shi nan cikin wannan kudi ba shi nan cikin kudi to shi ne wannan ofin mu a nan a bayanai dai sun fito a bayanan da malamai suke kullum so nake hada tsakanin maganar malam da ta Dr. Abdulkadir. Shi malam yana nuna cewa abin da yake na wajibi shine miji ciyar da matarsa ya bata abinci. sawa'un an kirawo shi kuɗin girki ko kuɗin abinci don haka wannan shine na wajibi sauran kuɗin kashewa da menene wannan zai yi gwargwadon abin da yake da hali bayanin da Dr. Abdulkadir Kazaure shi kuma yana da cewa tun da al'ada ta zo da abin to bata saba addini ba in an yi ba laifi amma idan mun fahimta malam yana da cewa ba laifi in an yi malam kuma yana ga na wajibi in dai har mijinki zai baki abinci ki ciki koshi yadda bil ma'ruf kamar yadda Allah ya faɗa bil ma'ruf din nan dama hikimar da Allah ya sa ce bil ma'ruf din saboda bambancin al'adu din mm-hmm. ma'ruf a wani garin ba shine ma'ruf a wani garin ba to da haka in dai har an samu gwargwadon abin da yake na wajibi na ciyarwa to ko da baya bada kuɗin girki kullum ka kita da hankali mm-hmm. kai kuma mai gida in kana da halin da zaka bayar karka ce kuma bid'a ne ba za ka bayar ba a al'ada ce bata saba addini wallahu alam <laughs> kamar yadda na saba fadi kowane lokaci ina mai cewa a iya ji a iya fadi mu ba da kunnin mu aro mu ji abin da ma ke fadi in za mu mu karas da shi wani wuri abin da ma suka fadi mu yi aiki da shi kan mu kara kan mu rage malam batun auren dole akwai ma eh, to alhamdulillah eh auren dole ba musulunci ba ne musulunci bai yarda da auren dole ba auren dole ya saba wa addinin musulunci saboda haka uba bayi da izini ya aurar da yarsa a dole ba ta so saboda haka wannan wani abu ne da duk wanda ya fahimci addini kuma yake tsoron Allah to ba zai tilasta mai yarsa auren wadda ba ta so ba abinda ake bukata idan har akwai wani alkhairi da ya hango tattare da wadda yake so ya aure ta to a ji hankalinta a nuna mata alkhairan da ke tattare da shi a nuna mata abin da ake gane mata ya sa ake so ta aure shi idan ta gamsu fa ni'ima in ta yarda ba so ba za a ce a ɗaura mata auren dole ba komin girmansa kuma komin girman dukiyarsa kuma komin yawan iliminsa in ta ce ba ta so babu auren dole a addini saboda haka auren dole kuskure ne a musulunci da eh. ranar doktor abdulaziz bismillah ka zo zainin ga dr abdulaziz yana da tambaya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maluma na masu albarka akwai wani abin da ke faruwa nan shi ina son in tambaya kai Maluma masu ba da ansa karin samari da mace suna tare cikin gida guda cikin daki guda suna kwanciya suna tashi ba ba aure suka yi ba wannan shin mu iya mu je mu ga iyayen mu dawa musu aure su saura cikin aure ko za mu yi wani shawara za ku ba mu saboda wanga al'amari gaske na da yawa ka gani akwai lokacin da muna unguwa mace da namiji suna tare da juna tun muna yara har muka girma wata rana aka ce wai za su yi aure muka ce za su yi mai wai za su yi aure ka ce wani aure kuma wallahi mun san matan shi ne a shi ba matan shi bane wai za su yi aure kuma musulmi ne <laughs> sal <laughs> <laughs> to abinda dakta yi bayani ba na jin dukkan musulmi yana da fahimtar cewa wannan abin daidai ne saboda wani abu ne sananne cewa a musulunci musulunci bai yadda mutum mace da namiji waɗanda suke baligai masu hankali su keɓe ba ba tare da aure ba kuma ba tare da maharamiya ba shi ba maharaminta bane ba mijinta bane kurin su keɓe maza Allah ya ce namiji da mace ba sa keɓewa su biyu sai ce dan ya zama na ukun su su wannan abu haramun ne haramun ne babu tantama a kai ya abin da za a yi dai kurin anan in kamar yadda dakta ya faɗa irin wannan yana faruwa to wajibi ne akan su iyaye na ko ɗan namijin ko macen lallai su ɗau mataki tunda wajibi ne kan su yin tarbiyya a kansu haka su ma waɗanda mutanen da suke gurin ba laifi fi da abin da suke ganin ya dace ta hanyar da ta dace don a hana wannan abu barin mai laifi ya ta yin laifi yana jawo kuma in ukuba ta zo azaba ta zo ta haɗe wanda yi da wanda bai yi ba su wannan abu haramun ne ba ba daidai bane a musulunci ba a keɓewa tsakanin namiji da mace su shiga wani guri ta yadda ba za a ga motsin su ba da abin da suke yi in dai ba miji da mata bane ko kuma wanda suke muharraman juna ne wannan su ne suke da damar su wannan wallahu alam yanzu za mu komi wajen mata a malama salma tahir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم so farko sai mu gode ma Allah madaukakin sarki mai mai komai sannan muna salati zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon mu kuma masoyin mu kuma wanda muke kauna mu sadu da shi gidan aljanna Allah ubangiji ya tattara mu hakan baya ka muna godiya da manyan bakinmu ubangiji mu Allah ya saka musu na wazance shi ne zai yi bayan mun yi aure ko ko aure namiji da mace da suka yi aure sun hayyafa shi ya zamana kamar a cikin zamantakewa mu namiji ya saki matan shi wai saboda yayan sun zama barayi bi mana sun haifi ya'ya sun zama barayi shi kan wannan shi ne sanadiyar rabuwa da auren ya kori matan kuma ɗaya yara ni wannan zancen nake nema in tambaya farko ne da lokaci kuma نعم wassalatu wassalamu ala nabiyil karim eh kamar yadda muka ambata a farko malama salma shine akwai ka'idodi na addini da yawa da muka jahilta a cikin zamantakewan auratayya idan aka samu matsala a cikin zamantakewan auratayya so akwai matakai da ake bi kafin a kai zuwa ga shika to wannan tsari misali abin da ya faru ko kika yi misali da shi abu ne da wanda suka bi wannan hanyar kamar ba su bi tsari na addini ba abu na farko idan ana cikin zamantakewa akwai dalilan da suke sa a rabu da mace akwai dalilan da ba su kai a suke mace akai ba to kin ga akwai bukatar miji ya zama yana da masaniya akai shin abin da ya faru tsakani na da wacce ya kai a ce na rabu da ita ko bai kai a ce na rabu da ita ba idan ya kai a ce ya rabu da ita to shi ma akwai ka'idodi da matakan da ya kamata a ce ya bi abu na farko shine a samar da manya iyaye su zauna su kalli abu domin galibi wanda yake cikin damuwa akan wata matsala ba safai yakan yi hukunci ya dace a hukuncin ba idan aka ce ga ma'aurata guda biyu sun samu saɓani a tsakaninsu to su a tsakaninsu tun da wannan yana cikin ɓacin rai wannan yana cikin ɓacin rai shi ɓangare na uku da baya cikin rigimar to shi zai iya fahimtar su kuma ya ba da shawara ko ya ba da hukunci amma idan lokacin da aka shiga wannan damuwan a daidai wannan lokacin aka ce za a ɗauki eh, hukunci to yana da wahala ba a yi hukuncin a cikin kuskure ba hatta shi kan akwai ka'idodi da shari'a ta zo da shi misali ba a saki mace lokacin da take cikin tsarkin da aka sadu da ita ba a saki mace ga dai irin waɗannan matakan kin ga dole misalin ko da za a yi shikan ya zan an kiyaye waɗannan ka'idodi da shari'a ta zo da su to abin da ya kamata tun da ita matar nan ba ita ta aurar da kanta wa kai ba akwai wadda suka aurar da ita to kafin ka sake ta yadda Allah ya ambata a Qur'ani akwai bukatar su waɗanda suka aurar da ita waliyanta a samu zama da su idan aure ya kai ciki kaka abin akwai yiwuwar ba zai ɗore ba Allah ce fa su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan manyanka da manyanta suka zauna suka kalli zamantakewan auratayyan insha allahu Allah ya ce in har an zauna domin samar da maslaha da kyakkyawar manufa Allah zai kawo dace a cikin abin da za a zartar saboda haka abin da ya kamata ya sanar ga damuwarsa game da matarsa ko ita ta sanar da manya ga damuwanta game da mijinta sannan waɗannan manya ko iyaye su zauna su kalli abin su ɗora su akan shawara da ta dace amma ba daidai ba ne kawai don wani abu ya faru haka kana cikin ɓacin ran abin kawai a ce ka sake ta iyayenta ko naka ba su sani ba ba tare da an zo an zauna an kalli al'amarinku an ba ku shawara ba saboda haka abin da ya kamata tun da zamantakewa ne na auratayya duk lokacin da mutum ɗaya ya yi bayani ga abin da ya faru ba a ɗauka a yi fatawa a kai domin zai iya yiwuwa abin da ya faɗan gaskiya ne abin da ya faɗan ba gaskiya ba ne wataƙila misali yanzu yadda aka ce 'ya'yan sun zama ɓarayi shi ya sa ya ce zai rabu da ita inda za a ba shi dama a ce ya yi magana shi kuma zai kawo dalilai da hannun uwar wajen lalacewarsu kin ga da a kalli abin ko da abin da ya ba daidai ne, amma akwai wani abu kuma da za a kalla sun koyar kawai a ce don sun zama kaza ya kore ta to matukar ba a ji bangaren sa ba to sai dai a bada shawara shawaran shine ya ɗaga maganan zuwa ga iyayenta a zauna sai a kalli me ya tada wannan matsalan har aka kai wannan matakin sai a ba su shawara kullum muna bawa mace shawara cewa idan manya suka ba shawara musamman iyayenta in haƙuri suka ce ta yi ta yi haƙuri domin yana da wahala a samu wani da yake son ta da alkhairi kamar iyayenta eh Allah ya samu dace duk malam daktar mutum ya kare magana gabanin daktar ya ce wani abu jama'a mu yi hakuri kwarai magana da aka je da malam ya yi fashin baki kai yana da muhimmanci ana cewa malama ke ce mana in zan za ku yi saki ku yi saki da nagarta mm. amma yau an jefa nagartan wani wuri ana saki ne ji wani ce wai barhat a abubuwan da malam ya faɗa haka suke illa ni wata ka'ida zan gaya mana wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mai ita cewa duk lokacin da yaro ya lalace to wannan ba zai zama dalili da mahaifi zai cutar da mahaifiya saboda lalacewa 'ya'ya ba ko kuma mahaifiya ta cutar da mahaifi saboda lalacewar yaya Allah ce la tudaru walidatun bi waladiha wala waludun lahu bi waladi wani ita ce ka'ida kar a cutar da uwa saboda ɗanta kar a cutar da mahaifi saboda ɗansa wannan daɗin yaro ne wasu malamai suke cewa ko da yaro ne ya lalace ya zama wani iri to kar dalilin haka mahaifi ya cutar da mahaifiya haka nan kar wannan ya zama mahaifiya ta cutar da mahaifi malai ce su zauna su tattauna su shawara su ga menene mafita wallahu ta'ala to maza da ke sake mata su fushi da kuma biyansu gonga magana yana zuwa gare ku namiji ya rabu da matan shi shi ya fushi da biyan ma bai duban su abin da ke faruwa kenan Allah shirya da mu a wannan gaba an umarce ni in kira sheik abubakar sa'ad mai da zai yi mana wani zance na minti kadan kan gayyata da yake shi ma an gayyato shi cikin wannan gida game da zantuttuka da makatara kan haka sheik sa'ad bismillah rahman rahim na farko dai muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sanya wannan bigiri ba daga baka tsakanin mu ba da samun rahama sake duka wani ya ba su da amfani eh, na biyu kuma muna bari malumman mu da muhadu suka yi latin suka muna yanzu nan da kayi mai jiddan jiddan kuma mun ci amfani shi larabawa akwai ce wani kulle makamin makal ni bigiri da abin da kamata a faɗi ciki hakan ko ne zama da zai kamata a yi ciki mm. kusa da hali muke ci batun aure muke to shi akwai da muke karatu malamin mu kwana baba uku da taba fada muna ya zuci hankali na nace da Allah masu saurin mu nan ko ko da ke nan za su ci amfani shi kamar tafiya wai da ake yi yace kamar tsakanin namiji da mace ke mace ya kamata an ta tafawuki ala zaujati ala fi kaman ki fi mijinki cikin baba guda uku na farko sheki aljamal ya kamata ki fi mijinki kyau an zo wurin kyau ki fi mijinki kyau na biyu ya ce asabar ya kamata ki fi mijinki wani abu hankuri na uku ya ce alhaya ya kamata ka fi mijinki wani abu hankuri ababa guda uku kyau da hankuri da kunya shi alhaya kai fa me kamata kai ma ce wani abu kafi ta ciki shi ce na farko alkuwa karfi na jagorantar gidan zaman auren da ake cikin nan na biyu ya ce almal ya kamata wani abu ka fita dukiya wurin arziki na uku ce al'ilmu wa takafa ya kamata ka fita wani abu ilimi da wayewan sanin duniya ababa guda uku ya fari amma ya ce akwai ba kamata an ta sharika kwan an yi sharika fi talatin abu uku ku yi tarayya ciki shine na farko ya ce ittihadi fil luga kaman yarenku yarenku zama guda lugha ne kuke zama guda language zama guda wani abu ne mai kyau na biyu ce addaula garin ki wani abu ya zama guda ganiyan ka kuka ka kawo ka wuri wani abu ganiyan kaka take doka wanda ta so daga america ko wani gari dai ya zama gari guda na uku ya ce addini ku istiraka wani abu cikin addini ku ishtirak wani abu cikin addini addinin ke zama guda to ababen da wani malami ta fadi muna da na ga muktal hada muke ciki da zan aure ne ta ce Allah idan na fada za a ci amfani sa Allah sa saboda shi muka fada Allah sa ji a yi aiki da shi da za ku lamma khairar jami'a a tabbir a tabbir a ah, malam lokaci dai na halarar mu kuma abin zuman na dai karuwa dai ciki a wata bayan Allah ta hauko da tambaya ta ce zamani da muke ciki yau a waye gari waɗansu mazan in za su yi kari kan mata da suke da shi shi su goye su yi kari menene hukunci wannan ba da shaida da uwar gida ba ya yadda ya boye ya yi kari ba da saninta ba menene hukunci <laughs> a ah, bismillah rahim akwai wata ka'ida da malamai suke faɗa suna cewa duk abin da ba a sharɗanta <clears throat> yardarki ba to iliminki da abin ba sharaɗi ba ne wannan shari'a ce mana duk abin da ko kin yadda ko baki yadda ba ya halatta a yi to a ce kin sani wannan ba sharaɗi ba ne ina fata an gane wannan ka'ida sai ta malamai da suke faɗa yau daga cikin misalan wannan ka'ida akwai saki sakin aure suna cewa ba sai kin da za a sake ki ba to an sake ki ko baki sani ba kin saku daga ciki suna cewa akwai kome in an sake ki in za a mai da ke ba sharadi ne sai kin yadda za a mai da ke to ko kin sani ko baki sani aka mai da ke kin koma to haka nan daga cikin abin da ya shafi aure idan mutum zai ƙara aure ba sharaɗi ba ne sai matarsa ta yarda tun da ba sharadi ba ne sai kin yarda to ko kin sani ko baki sani ba aure yayi ina fata an gane to da wannan shine amma dai maslaha ne dai a zauna dai a a faɗa mata dai dan a samu zaman lafiya amma ni na bada shawara a bari sai diamond sai an kusa auren sai a faɗa mata kafin ta gama shirye-shiryen lalatawa a rigaye to masha Allah abinda dakta ya faɗa haka yake kurin ƙarin bayanin da zan yi masu saurare su gane akwai hukuncin shari'a so in addini bai lalata abu ba bai ce babu kyau ba ba wanda isa ce babu kyau yadda ma ya faɗa hukuncin nan haka yake ba inda Allah ya ce sharaɗi ne sai matar gida ta yarda ko ta sani sannan wancan aure ya ɗauro wannan a shari'ance haka yake to kamar yadda malam kuma ya ce to amma aka dawo babin zamantakewa to kuma yana da kyau a sanar da ita wannan sanarwa cewa an kusa ko da farko ya danganta ga tsakanin miji da mata wani in ya faɗa masa da farko in ya faɗa masa cewa zai kara aure kila daga ranar ba zai kara zama lafiya ba to kaga irin wannan maslaha ya ƙuri sai an je can ƙarshe sai ya faɗa wani kuma in ya faɗa ta ɗan yi borin da za ta yi a hankali yana ɗan lallaba ta har za a zo a zauna lafiya to kun ga ba laifi ya gaya mata a lokacin da ya dace wannan yana koma zuwa ga mazaje amma dai a hukunci a shari'a an ya aure aure yayi amma a zamantakewa a ka'ida ta maslaha ta zama da Allah ce wa na bil ma'ruf to yana da kyau in miji zai yi aure kada ya koye dan a kasashen Laraba suna yi mutum zai yi aure matar shi ma bata sai yana da wata mata ba har ya haihu da waccan mai ya'ya sai ya mutu kuma zuwa ita rigima ta ce mijinta ne shi ta ma mace ce riban ban san da ke ba kuma a ƙarshe a ƙare a kotu to kun ga irin wannan kuma ba ba daɗi wallahu alam mata Allah ba ku hankuri mata Allah ba ku hankuri in ji da wai ya ba mu gaba daya amma dai ba ihi ba ne wai komin dadewa dafi cikin ruwa ba zai zama kifi ba ko dai malam ma haka ba amma ba izi ba ne mace na zaune dama ba wani dare take ji wa malam shi a kuma damka mata kai malam ba izi ba ne ko dai izi ne ta ma ta ba ka hankuli <laughs> a wani baiwa Allah na ko a tana son ta wani tambaya bari duba jama'a muna kan gaskiya television a nan labari a kira yau muna kan live program ne wa ba ta yi magana Allah ce a cikin haka zama adalci ko tsakanin matan nan ya kamata in kai kwana guda can kai kwana guda to in ka zo na boyan kuma ya za ka yi sai ka ringa satan kwana ya zama kan nan da kayawa ai kuma ba halala a malam hawa tambaya ne ta ce wai Allah ya ce ni a bayyana a yi adalci babu shakka in ka aure ta can ka dora ta cikin karin aure in kwana kuma ya kai ya kamata ka yi adalci wajen kwana to in kuwa baka shaida mata bandare ya yi ana dubin kana zai ga shekar bulla kano kaga ya kawo wani rigima kuma da wanke saboda haka ya wannan kuma zance yake gaskiya ne a cikin abin da aka nemi namiji ya adalci tsakanin mata akwai rabon kwana amma yawanci masu yin irin wannan sukan yi alkawari da matan ne dan akwai wanda ya auri mace amma na gida mu sani ba amma abin da ya ce mata baki da rabon kwana ko kuma da daddare ba ki da haƙƙi da aka da zai je gurinta da rana ne in ya fita irin kamar ya tafi aiki zai zai je gurinta yauwa eh <laughs> to wannan idan har ita matar ta yarda da wannan yarjejeniyar ba komai amma in ba ta yarda ba shi kuma yi dabara misali yana da wata nan yana da wata a can in zai tafi nan ya ci ya tafi guri kaza to kaga wannan kuma shi inda matsalar take yau da gobe kuma abin ya fito kaga ba daɗi mutum ya zama yana yin ƙarya shi sa muka ce a zamantakewa dan abin da yake daidai a sanar da ta gidan shine abin da yafi zama daidai dan shine za a kauce duk faɗa waɗannan abubuwa din na kauce-kauce da haka dai ita wadda aka aura da wannan da aka aura duk suna da haƙƙi a kan shi wannan kuma yana komawa ga yadda suka shi da ita wadda ita kila ba ta so waccan ta sani to tana iya sarayar da wani haƙƙi na haƙƙin ta wannan kuma a shari'a ba laifi bane wallahu alam malam yana ya kamun wajen ki malam wata dauya Allah su aiko da tambaya wai ina hukunci mace da take zauna zama da mijinta aka waye gari tafiya ya kama shi ya je turai tun tana da ciki wata biyu har yau yaro ya samu shekara shida bai waiwaye ta gida ba kuma ba communication yadda ya kamata to idan eh, irin waɗannan matsaloli suka taso shine kamar yadda nake ta maimaitawa tun farkon eh, magana na cewa tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa zamantakewan auratayya so akwai waɗansu wadda aka gifta su a cikin zamantakewan auratayya. wanda idan matsaloli suka taso to akan bi waɗannan matakai har zuwa ga yadda za a ci nasara kuma kamar yadda Allah ya ambata a cikin alkur'ani idan aka bi waɗannan matakai insha allahu za a warware so lokacin da ta samu kanta a cikin wannan yanayi akwai bukatar manya su san abin da ake ciki tana da dama gwargwadon yadda zaman ya ishe ta ko ta ga ba za ta iya ba tana da hurumi ta ɗaukaka wannan maganan zuwa wajen manya so su bi mata kadin abin da ake ciki ba zai yiwu a ce ba a san inda yake ba ko ba a magana da shi ko kuma ba za a tuntuɓe shi ba saɓani idan misalin ta yi shiru ɗin to idan yau ta eh, haƙura gobe ba za ta haƙura ba in gobe ta haƙura jibi za a ƙure ta saboda ka abin da ya kamata wacce ta samu kanta a wannan yanayi to ta ɗaga wannan magana zuwa ga manya ta nuna musu wannan zama da take ita ba za ta iya ba in ta je ba za ta iya ba idan kuma akwai abubuwan da ta rasa za ta iya zaman amma dai akwai abubuwan da ta rasa wadda suka shafi rayuwarta ta sanar da su so su da su neme shi su yi magana da shi kuma su ɗauki matakin da ya dace saboda haka shawaran da za a bata ne ta nemi manya ta shigar da su cikin wannan maganar ba a so kai tsaye lokacin da mace ta shiga cikin damuwa a cikin zamantakewan auratayya a ce ta yi ta ɗauki mataki da kanta galibi za ta ɗauki matakin ne ba ta yi nazari a kansa ba ƙarshe bayan ta ɗauki matakin da ta ɗauka daga baya kuma hukuncin da ta ɗaukan ya zo ya dame ta so ana bukatan ta nemi shawara na wadda suka san rayuwa suka san kuma harkan zamantakewan auratayya musamman su manya so za su ba ta shawaran da ya dace amma babu dalili a shari'a da mutum zai ajiye matarsa ya tafi wannan tafiyan na tsawon waɗannan shekaru ba tare da waiwayanta ko kuma sanin cikakken Abinda da take ciki game da abin da ya shafi rayuwarta ba kuma shari'a ta yi shiru akan haka ɗin eh, abin ya kamata ta ɗaga maganan zuwa ga manya abin da muke son mutane su gani in an zauna masallaci aka daura aure aka kare ainihin dangi su bar mantawa da wakilansu rashin sanin wakilai su wa shi ya rasa inda ya kamata a je da magana ko da sa ba haka ba kowa ya san wakilin shi saboda in wani abu ya taso ka bi wakilin ka ko ku je da maganin gaban wakilai saboda a samu sasantawa ko da ba ka ba Allah ya sa mu dace ya mai biya bar mu zo wajen ta saboda lokaci na halaran mu waɗanda ke nisa kuma suke kallon mu dama ba su dama su ma su kola mu kan fon saboda su ma su ci amfani abin da muke yi alhamdulillahi rabbil alamin to na farko malam muna muku godiya da Allah ya ka mana ku lafiya kuma muna matukan farin ciki Allah ya kara muku ɗaukaka da girma da buwaya tambaya na guda biyu ne na farko shine akwai ta baiwar Allah da aka yi mata aure ya dace yariyan bata taba sanin namiji ba to sai mijin ya fito kasan waje zo sai yana sunna da ita amma ta bayanta sai yarin turo ta fara samun matsala da yake bata taɓa yin wannan abu bata san ta inda ake kullowa ba karshe abin ya ishe ta ya zama mata zazzabi sai ta je likita amma bata faɗi amahin maganin ba sai wani ya turo ta wurina sai na ce a bai dace da addini ba da ta je ta gaya ma mijin ta ce ita fa ba za ta yi dada haka ba sai ce wai Allah ya ce har sun lakum shi sa muna son ai mana bayani ka haka sannan zance na biyu namiji ne wato kamar yadda dai muke karkashin su malama ko yadda mata ku yi gyara wurin kwana gida tsafta to ita ta gyara gida ta kwalle gida da tilaruka masu kamshi idan mijin ya zo shi ko wanka ba zai yi ba in sai magana shi ce gidan shi ne noli da ya wanka shi sanin kuma me za a gaya mu wannan mace na gode to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Eh, bai halatta ba saduwa da mace ta duburarta annabi ya ce la'ananne ne tsinanne ne wadda yake saduwa da mace matarsa ta duburanta ita kuma bai halatta ta yi mishi biyayya akan haka ba domin sabon Allah ne sabon Allah ne sabon Allah ne to amma tun da an ce bata sani ba yanzu bayan ankara da haka so abin da ya kamata a yi gaugawan ɗaukan mataki domin ceton rayuwanta da kuma addininta so ba za a ce a ɗauki matakin kashe auren a daidai wannan lokaci ba har sai an zauna da shi abinda ta ambatan ya bayyana sannan hukunce-hukuncen da ya kamata su biyo baya su biyo baya to amma da yawa akwai waɗanda irin 'yan ƙur'aniyunan nan ne su suna da fahimtar haka so idan aka fahimci wata aƙida ce mummuna yake da ita sai a raba su kawai so idan kuma ya jahilci hakan ne to sai a yi mishi wa'azi a nuna mishi tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye to kin ga wannan magana yana da tabbatar da cewa ita kanta ba ta da ilimi game da abin da ya shafi rayuwar aure da bai kamata ta fada cikin wannan musifar ba domin ba karamar musifa ba ne damuwa ce da za zai iya taɓa lafiyanta bayan ya taɓa mata addininta saboda haka laifi ne ta amince da shi laifi ne ta yarda da hakan sannan kuma kuskure ne a ci gaba da barin su su zauna kan wannan tsarin ba daidai ne ba daidai ne tambaya ta biyu game da abin da ya shafi tsafta abdullahi dan abbas idan ya fita ya je wajen aiki ko ya je kasuwa ya dawo kafin ya shiga gida yakan yi kwalliya ya gyara kansa ya kyautata al'amuransa akan ce to kai ana komawa gida in za a fita ana kwalliya kai sai za ka shiga gida ni ce a hakkinta ne yadda aka ce ta yi mini kwalliya haka nima yake kaina in mata kwalliya wala hunna muslim ladhi alaihinna bil ma'ruf to wannan yana daga cikin abin da ya kamata maza su sani cewa matansu suna da hakkin kwalliyarsu so sau da yanzu mutum zai kai kayan laundry a je dame guda in zai fita ne zai saka ya fita in ya dawo gida zai cire kulle ya sa jallabiya ya zauna a gida saboda haka colleagues ɗinsa a ofis da 'yan kasuwa su ne suke kallon adansa a gida iyalansa ba su da rabo a cikin haka su wannan kuskure ne saboda haka sai a yi mishi wa'azi a yi mishi nasiha a nuna mishi cewa matarsa tana da hakki na kyautata zamantakewa musamman bangaren tsafta a cikin gidanta su wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a ce shi kansa ya sani Allah ya mu dace kan zancen ga akwai tambaya guda biyu ko da yake mun aje wannan tambaya daga gefe tukunan yadda ibn abbas yake yi idan wani lokaci a nan ko in ce a ko'ina ne? wasu matan da ya gani da ta gani mai gidansa ya fara kwalliya kowane lokaci yana sabon kwalliya sabon hula sabon riga sabon takalma shi ka ta fara zato-zato a nan za ka kara aure ne a nan kuma ka samu wata a waje ne da sauransu la'alla kuma itan ake ma kwalliya don ta gani amma shi ta kuma ta samu wani fahimta daban ufa matan tsakani da allah su yi hankuri lokaci domin lokacin da namiji zai fara kwalliya irin haka shi ta gan tana jin tsoro tsoronta ne ina tsoro ko dai ka riga ka samu wata a waje ne tsoron ta ne ina tsoro ko dai kana shirye-shiryen samun wata ne tsoron ta ne. a <laughs> ah, bismillah rahman wato kamar yadda malam fufana ya faɗa larabawa suna cewa a sarahatu raha ma'ana shi zamantakewa tattaunawa ce hmm. ba buƙatar in ka fara sa kaya ta yi tunanin ko za ka ƙara aure ai za ku in ma ta yi wannan tunanin sai ka mata bayani mm. ka ce da bana na yi amma yanzu na ji wa'azi kuma na gyara sai sa nake kwalliya karki ɗauki wani abu a sannan abu na biyu kuma akan maganar malam wato wannan magana da aka kawo wannan yarinyar yana nuna mana a shigale wajibi ne kafin a aurar da yara a dinga zama da su ana musu bayanin menene abin da ya shafi rayuwar aure kamar yadda wata daga cikin tabi'a ummu darda in ta aure da yarinyar ta takan gaya mata in kin je gidan mijin ki kiyaye kaza ki kula da kaza wajen abubuwa guda goma take koya mata to mu yawanci iyaye mata mun za a aure sai ga an fi tunanin kayan ɗaki kwalliyarta a je a yi mata dilka a yi mata menene a yi mata menene a ƙara gira a sa wata toka a ido da waye sauransu ai wannan shirman ya kamata a zauna da ita a gaya mata ai mace ce yar uraki hata yadda ake mu'amalar aure yadda ake tarare miji yadda ake saduwa alamar cewa abubuwa da dama na rayuwar aure a koya mata wato eh, kakanni su koya mata ba magana jin kunya mm. yadda in ta je za ta je ala basira tana da wayewa tana da fahimta ta san yadda rayuwa take to wannan sai ga in ta je an samu zaman lafiya Allah ya samu dace to jama'a ya sauraron mu kuna kallon mu ne kan gaskiya tv a nan accra precisely mace labarai ne kuma gana. a gabanin mu ba ku dama kuma ku shigo ciki akwai abu da da mu dukkanin yau shi ke daban abuwa shi ne mobile phone salula yau mace tana zaman aure tare da mijinta amma mijin na cewa ba ta da iko ta taba wayan shi shi ma ya ce ke ma kake taba waya na kowa ya yi security ba a taba wayan juna amma namiji ya shiga kusa kamin ya fito ta shiga cikin wayan shi saboda haka malam kamin mu doki waɗanda ke kallon mu gida kan batun waya wani nufiya za a yi nuna ko da minti biyu ne domin batun wata ya ba ta aure da dama to alhamdulillah eh game da abin da ya shafi wa eh, ni dai ina da makaranta musamman da ya shafi koyar da zamantakewan auratayya abin da ya shafi yadda za a yi renon yara da yadda mace ya kamata ita ta kasance a rayuwarta da yadda ya kamata ta kiyaye zamantakewan auratayyanta so yana daga cikin abin da Eh, muka mai da hankali a kai shine ba da shawarwari wa mata game da abin da ya shafi waya yanzu ka so mafi yawa na duk rigingimin auratayya za ka samu na da alaka da duba waya duba waya duba waya to amma su kuma lokacin da za a ba su shawara game da yaya ya kamata su yi mu'amala da wayan mazajensu sai su ga kamar ana wani tauye musu hakkinsu ne to duk faɗin da ya fi ƙarfinka abin da ya kamata ka mai da shi wasa shine na farko wayannan nan ko da bai rufe ba ko da ce wuce yake gashi karɓi ki duba in kin duban kuma kika ga abin da baki san to me dace babu abin da baki iyakaci ki daga hankalinki ne karshe ya zama sanadiyar mutuwar aurenki ko wani abu da sauransu saboda haka ba mu ba da shawara wa mata su sa ma kansu damuwar duba wayoyin mazajensu domin galibi a nan ake samun irin waɗannan fitincinu ɗin su kuma maza su ji tsoron Allah e ita matarka abokiyar zaman ka ce life partner ce abokiyar gudanar da rayuwa ce so ya kamata a ce ka ba ta daman da take da aminci da kai a rayuwa so ba zai yiwu a ce duk wani abu da ya shafi rayuwarka ko wayanka da sauransu yana buɗe gare ta ba saboda wata yanzu waya ya zama hanyar ajiye sirrurruka da waɗansu abubuwa na rayuwa to amma dai kar ya kai kuma haddin da zai sa zargi a tsakaninka da ita su kuma mata muna ba da shawara su kau da kai game da bibiyan wayoyin mazajensu so yakan sa muku damuwa yakan haifar da fitintuni yakan taɓa kimar zamantakewan auratayyarku so su kuma maza su ji tsoron Allah abin da ya kamata mutum ya zan mai mutunci mai addini duk wanda ya zama magidanci ya mallaki iyali wata ina da 'ya'ya so ya kamata a ce duk wani abu na barna abin da bai dace ba ya kamata a ce ya kare kansa daga irin waɗannan abubuwan balle abin da zai taɓa mishi mutunci ko wani abu kamar da doktor ya faɗa idan aure yake nema wannan wani abu ne da in an kalli maslaha ba wata damuwa so a zauna da ita a yi mata bayani idan an kalli akwai wata fitina na so in ba da waɗansu shawarwari ga mata game da abin da ya shafi auren mazaje idan namiji zai yi aure ki daina ɗaga hankalinki domin ba za ki iya hana shi ba in zai yi aure ki dubi hanyar da ka dace bisa shawarwari ki mu'amalanci yadda neman zai kasance ba ki zo ki ta da rikici ki ɗaga hankali ƙarshe gidan ki zo ya watse wata ta zo ta zauna a cikin gidan ba kuma ƙarshe daga baya ki dawo ki zauna a haka din saboda haka su maza su ji tsoron Allah su kiyaye addinin su ko matarka ba za ta duba wayan ka ba akwai abubuwan da Allah bai yarda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai da yawan mutane akwai mutanen da sanadiyar waya suka lalace ba ga mutum wani ma mutumin kirki ne yana da mutunci yana da kima irin waɗannan abubuwa yakan yi ma faɗa a kai amma sanadiyar sakaci da rashin lura ya ba da dama su zo ya faɗa cikin musifar waya mutum zai zauna yana bibiya kullum ni abin da na yadda da waya ina sa ta a layin abokai ne annabi sallallahu ya yi magana akan aboki na kwarai da aboki na banza idan abokinka na kwarai ne to za ka alkairi zai yi masu zuwa gare ka yadda annabi ya ba da misali da mai sai da turare idan aboki na banza ne annabi ya yi misali da mai zuga zugi akwai cutuwa da za ka yi da shi to yana da wahala yanzu ka samu mutum yana rike da waya ka samu kuma na da wani aboki ko tana da wata kawa wadda ta fi kusa da ita ko abokin ya fi kusa da shi kamar wayarsa saboda ka ashe in dai har kullum kana mu'amalantar wannan ko shi ne ya fi cin lokacinka a cikin rayuwarka to ya kamata ka san wannan tamkar abinci yake gare ka zai iya zama sanadiyar lalacewanka zai zama sanadiyar zunubi a kanka zai iya zama sanadiyar halakanka zai iya zama sanadiyar kyautatuwarka so ya kamata a ce duniya hankali ya san irin mu'amala da yake yi da waya saboda haka za su ji tsoron Allah su kiyaye dukkan abin da yake saban Allah ne domin ko da matansu ba za su bibiyi wayansu ba waɗannan miyagun ayyuka za su iya zama sanadiyar halakarsu ko kuma saukan fushin Allah a kansu su kuma mata su fita harkar wayoyin mazajensu irin wannan bibiya na kwab da kwab din nan so yana daga cikin abin da ke haifar da waɗannan masifu a cikin zamantakewar auratayya Allah ya sa da dace a to inda muka kai da lokaci na halawan mu waɗanda ke kallon mu gida kuna kallon mu ne kan gaskiya tv daga nan

a ni abin da zan kara shi ne maganan matan aure da suke chatin da waɗansu mazajen wanda ba nasu ba wannan yana da matukar hatsari kuma yana faruwa sosai kuma abu ne wanda yake lalata rayuwar aure a yanzu ya kamata mata su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ki zama mai amana Allah ce ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan chatin da kike da wani namiji wanda ba naki ba ana rubutawa kuma Allah zai tambaye ki akan wannan abin kuma ki sani kina ha'intar mijinki yana daga cikin ha'incin da Allah yake tona wa mace asiri a kansa tun a nan duniya shine ha'intar miji Allah baya barin ha'intar miji ya dore sadaka ya kamata mata su ji tsoron Allah subhanahu wataala ko da ke a tunanin ki tunda mijinki yana satin da wata to ke ma bari ki satin da wani mm. ai kamata dan mijinki ya saba wa Allah ba in ma sabo ne ke ma kuma ki saba wa Allah ya kamata keke ba Allah sai Allah ya taimake keke wannan ita ce rayuwa amma da za ka samu matan aure suna satin da waɗansu mazajen suna soyayya da wasu mazajen har suna tura waɗansu mazajen hotunan su wannan haramun ne bai dace ba ya kamata mu ji tsoron Allah ki rike wannan ni'ima da Allah ya miki ya baki miji sai Allah ya taimake ki assalamu alaikum da fatan mun samu wani kan layi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam yankuri wane ne kuma daga ina kake kiran mu eh ni ne malam Musa daga sabon zango ta bismillah eh tambaya na shine daga cikin masu tambaya wani ya yi tambaya idan mutane ba aure suke da shi ba suna kwana suna tashi idan iyayensu suka gano cewa haka shin a musulunce za su iya su ɗaura musu aure na'am mala ya eh, tambaya na kenan to mala ya ji mu doki second call sannan mu komo ah, har wa za ku yi kira mu kan 0559030393 za ku kira mu kan waya a ah, to gabanin samun garin duniya malam kaji zancen da ya tambaya bismillahir rahmanir rahim eh a shari'ance ba abin da ya hana iya daura musu aure sai dai a bincika idan tana da juna biyu to ba za a daura auren ba tana da juna biyu sai a bari sai ta haife idan kuma ba juna biyu sai a jira ta yi istibra'i ta tsarkaka kamar yadda yake a mazhabin malikiya ta samu jini guda a tabbatar cewa mahaifarta ba komai a ciki yana son ta kuma sai su tuba sai a daura musu aure amma in ba tuba ta yi ba ita ba ta tuba daga wannan aikin ba ko shi bai tuba ba to baya halatta wanda yake mace wadda take ta gari ta auri namijin da yake yawon banza ko namijin da yake yawon banza a wurin macen da ke yawon banza namijin na gari ya auri macen da ke yawon banza amma in sun tuba duk sun daina suke alkawarin za su daina to shikenan sai abu ka'idojin shari'a daura musu aure wannan ba ba wani abu a ciki wallahu alam jama'a za ku kira mu kan 0559 03 039 3 kuma ku tambaya da yake kuna gida kuna kallon mu kan talbishin na gaskiya muna kara gaya da jama'a kowa ya kokari ya samu gaskiya tv cikin gidan shi ko cikin dakin shi waɗanda ba su da shi ku sanar da su cewa mama mun yi namu salamu alaikum wa alaikum salam malam sannan ku da kalla lada sannan ku da yan kuriwa ne ne kuma daga ina yan kuriwa ina son boye suna na kuma su dai kuma eh. to bismillah hajiya eh yankuri ni da mijina ne sun ce ya zalice ni da yawa maganganu da yawa dai to cikin haka sai ni ma na yi mai mugun addu'a <laughs> na ce eh, kar Allah ya bashi abin da zai sa ya kare mata domin ni da shi kadai ma ba adalci tsakaninmu mm. yana min maganganun da yake yake fuka min rai tun da ya wurin ba ma tun bai samu mata ba mana na kare mata ki ba abin da zaki maganganu mai mai zafi kuma hakoki nan da ya kamata ya bani ma bai ya bani malam sai sa addu'an kuma na kamar yanzu kamar addu'an yana aiki Ba abin da ya sami yake samu shi zai yi a wurin <laughs> eh sai sa malam yanzu bai dai kamata yi na yi laifi ko dai bebe ne <laughs> to mu bada abin da na fahimta sai ma ya kara a lasul bai kamata ke mai magunyar addu'a ba musamman miji tsakanin miji da mata akwai alkawari mai girma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ishara zuwa zaka cikin suratul nisa don haka ba daidai bane ke mai addu'a mai nauyi irin wannan shi hakki na mutum shari'a ta ba shi dama ya nema amma kuma kada shi kuma ya wuce gona da iri ko ya saba shari'a wajen neman haƙƙin shi kamar talakawa ne da shugabanni maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce in sun zalunce ku ko ku ba da haƙƙin da yake kan ku nasu ku roki kuma Allah maɗaukakin sarki ya ma'ana sauwaƙe muku kuma ya ba ku haƙƙin ku da haka ba daidai bane wannan addu'a da da kika yi masa sai ki janye haƙƙin ki kuma wannan shari'a ta baki dama ki nema da haƙƙoƙin ki na wajibi da baya baki akwai hanyoyi tun da zama da yake mana bayani irin hanyoyin da wasu daga cikin hanyoyin da ake bi wajen neman hakki da haka kina da dama ki nema hakkin ki shari'a ba ba ta hana ba sannan kuma ki gane cewa addu'ar ya kara aure ko kada ya kara aure ba ita bace muhimmi kullum ki addu'a Allah ya baku abin da yake alkhairi da addu'ar da kike Allah ka shiryar da mijina Allah ka shiryar da mijina Allah ka sa ya gane to wannan yafi akan ki ce ka dai kara kure wallahu alam Wai ta addu'a na gyarawa fi na baci. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, wani ya ko, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuri wani ne kuma daga ina? Eh, Suna na Tajuddin daga Kantomen. Kantomen, ta bismillah Tajuddin. Eh, tambaya na shi ne mace ce wanda ta yi aure hmm. gaskiya shi ta ma miji miji na ina so ki sha min ka na nake so a sha ni sannan in ji daɗi sex to aka yi farko mijin yana gan kama abun kazanta ne she ita yariyan tana gan kama in bai yi mata aka ba ba ta jin daɗi yanda kwanciya za su fil kan gado ba to miji kuma na ga kama a shi kira wani malami shi malami yake ya dace yana so ya confirm tun da maluma su ya confirm shin daidai ne ko ba daidai ba ne na'am <laughs> ah, jama'a <laughs> wato kamar yadda ya tambayi wani malam ya ce masa ya dace akwai malaman da suke ba da wannan fatawar suna ganin cewa babu laifi in an ce kuma babu laifi ba ana nufin wai dole a yi ba ko wani abu akwai kuma malaman da suke ganin gaskiya ba a yi saboda suna ganin ba shi ne abin da shari'a ta gwada ana yi ba sannan kuma wannan amsa tana da buƙatar alaƙa da su likitoci shin wannan baya haifar da wani abu ba zai cutar da mijin ba ba zai cutar da ita ba wannan yana da kyau mu kalla ba komai muka ga ana yi ba ko muka ji ana yi za mu ce za mu yi a shari'ar musulunci ji abin da zai kai zuwa ga cutar mutum ma'ana zai cutar da shi to ba baya halatta mutum ya manzo Allah ce la darar wala dirar sannan Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yayi ishara zuwa ga wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum to idan abun ma ya zamana an ce ya dace amma a tsarin likita aka tabbatar cewa zai cutar da mijin ko zai cutar da matar to barin shefi da haka ni shawarar da zan bayar a nan ba zan iya yankewa in ce halacce shi ne fi karfi ba ko kuma rashin yin shi ya fi karfi a shawarar da zan bayar wannan baiwa Allah ta cire cewa wai sharaɗi ne ko dole su yi mata haka musamman matin da shi yana kyamar abin to gaskiya barin shi din shi ya ta ta ta cire wannan kada ta lazimta shi a ciki sai ga ya zo ya haifar da wani abu wallahu alam jama'a kamar yadda malam magana gaskiya wangar tambaya mu doki wani kwala na alaikum wa alaikun salam ta barka ku da waraka barka ka da yanku yi wani ne kuma daga ina yanku ku ni kan da jamila to bismillah barkan ku da waraka barka ka da malam tabbar da nake so yi ne so da yawa waɗansu maza kuma na nan wai annabi ya ce wai in ka aure guda in da yi baka kara ka kara ka kara she kai kana zuni gidan ai kuma mata ita ce zuwa ta yi wahala ta kawo ta ciyar da kai ta ciyar da yaranta she ka ce wai tun da an ce a yi ka yi na farko ba zan kai je ka je ka kara kana yanzu kana yawo da gidan masu kuɗi in ka ga wani uri ya sai ka je ka yi aure gobe ku shaka kuma koma nan kuma kain nan ko kuri abinci ba ka da shi shi ne ke son tambayar kama haka annabi ya yi ciki addinin musulunci <laughs> domin kai ba ka da iko ido ka na yawo nisa ni da ka gan uri ya nuna sai dai ka shiga urin nan ka je ka yi aure ka kara ka kara ka kara haka annabi ya ce a yawo ne <laughs> salamu alaikum a ah, to za mu da ki wani call shi zama call biyu salamu alaikum next caller 0559030393 kuna kallon mu ne kan gaskiya tv da manyan maki salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya kuri ne kuma daga ina eh muhammad muktar daga kumasi to bismillah eh tambaya na shine malumma na muna bayani kan kan abubuwa hudu na daya na sabanta sa'annan arzikinta sa'annan addininta da kuma kyauta kana fahimta na? na'am to ni shi na ga saboda arzikinta na ji na aure ta ba ba shu to ya kaga lamarin Ya kana a kan wannan arabi da auren kudi na'am Ah, malum masu ji ka sun baka yawo stars bismillah tambaya ta farko tambaya ta farko game da abin da ya shafi aure da waccar baiwar Allah ta yi tambaya a kai irin halin da suke ciki na rayuwa da mai gidanta kusan ita ce take ɗaukan ɗawainiyan kanta ko na yara amma a haka duk lokacin da ya ga wata sai ya ce zai je ya ƙara aure so gaskiya shari'a ba za ta yadda da haka ba cewa duk lokacin da ka ji kawai kana bukatar aure ko da za ka iya ɗaukan ɗawainiyan matar ko ba za ka iya ɗauka ba ka je ka yi ɗazumin tattauna wannan matsalan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ma'ashara shababi man istata aminkum al-ba'ata falyatazawwaj faman lam yastati fa'alihi bi siyam aw fa'alihi bi sawm fa innahu lahu wuja annabi yace ya ku matasa ya ku samari man istata minkum duk wanda yake da ikon ɗaukan ɗawainiyar matarsa idan aka ce alba'a ya shafi abincinta ya shafi suturanta ya shafi kulawa da lafiyanta ya shafi iya biya mata bukatunta annabi ya ce manista ba aminkum ta duk wadda yake da ikon da zai iya ɗaukan ɗawainiyar matarsa fal ya tazawwaci annabi ya ce je ya aure fa in lam yastati annabi ya ce amma in ba yi da ikon da zai iya ɗaukan nauyin matarsa ɗaukan ɗawainiyar matarsa fa alaihi bisawm annabi ya ce na hore shi da ya dinga azumi fa innahu lahu ja zai zama mishi garkuwa daga zina to idan wadda ba shi da mata in wadda ba shi da mata aka ce idan ba shi da hanyar da zai iya ɗaukan ɗawainiyar matan kar ya yi aure ya ci gaba da azumi ya za a yi wadda yake da mata ba da halin ɗaukan ɗawainiyarta za a ba shi lasisi ya je ya aure in dai wadda wannan ba da mata amma annabi ya ce in ba zai iya ɗaukan ɗawainiyarta ba ya haƙura ya ci gaba da azumi so shi kuma wannan yana da matar baya iya ɗaukan ɗawainiyarta to yaya za a ba shi dama ya je ya yi aure saboda ka musulunci na da tsari wadda zai tsare haƙƙin kowa ya tsare mutuncin kowa saboda ka abin da yake kansa ya yi ƙoƙari ya kula da matarsa da 'ya'yansa da ɗawainiyarsu na hakkokinsu da yake kansa wannan shine abin da ya dace amma ba za a ce mata ita ce take faɗi tashi yadda za ta riƙe kanta ko ta ba da abinci ma kanta ko ta ba da abinci ma 'ya'yanta sannan kai kuma a ce ka sake fita ka je kana neman aure da za ka ƙara ba saboda haka wannan shi ne abin da ya dace ya tsaya ya kula da ita wannan iyalin cewa da ta yi kuma akwai wani magana da ake cewa in talauci ya dame ka ka ƙara aure in ka kara idan talauci bai rabu da kai ba ka kara aure in talauci ya dame ka kara aure wannan ba hadisi ba ne. amma idan mutum zai iya daukan ɗawainiyar matarsa wannan kuma don ba mai karfi ne ko ba mawadaci ba ne, shari'a ta ba shi dama ya yi aure tunda zai iya kula da iyalinsa wannan shi ne tambaya ta biyun ne na manta yawwa na'am eh eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunkahul mar'atu li arba'in watan ana auren mace saboda waɗansu dalilai guda hudu wannan hadisi ba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ba da labari ne dalilan da suke sa mutane suke aure annabi yace wani in ya tashi aure sai ya auri mace dan kyanta wani in ya tashi aure sai ya auri mace don nasabarta ita yar wani gida ne yar suwane ne wani idan ya tashi aure annabi yace sai ya dubi dukiyarta annabi ya ce wani kuma addini yake dubawa annabi sai ya ce to idan ka tashi aure ka duba mai addini ko da za ka shiga halin kakani kayi ne ka yi kokari ya zan matarka mai addini ne watan ko da ɗaukan ɗawainiyantan zai gajiyar da kai in dai kana da hali to ka duba mai addini to shi ne tambaya ce shi ya auri mace ce don kuɗinta ai ba haramun ba ne kawai shawara a sallallahu alaihi wasallam ya bayar wannan na auren mace don kyau wannan na auren mace don dukiyarta wannan na auren mace don nasabata wannan na auren mace don addini annabi ya ce ka aure mai addini saboda ka shawara a annabi ya bayar idan mutum ya aure mace don kyanta aure yi idan mutum ya aure mace don dukiyarta aure yi kawai dai abinda malamai suka fito da shi karkashin wannan hadisi shine dukkan waɗancan dalilai suna gushewa amma addini baya gushewa shi addini duk yadda ka ga mutum mai addini in aka ce mahaddacin qur'ani yadda qur'anin sa zai tafi kabari in aka ce mutum mai addini yadda addinin sa yake rayuwa har ƙarshen rayuwarsa to amma idan kyau ne kyau zai zo ya gushe tunda akwai shekaru idan matsayi ne na iyaye idan mahaifinta shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko sarki ne akwai ran da za a wayi gari babu wannan matsayin ka ga kenan idan wannan matsayin ya gushe auren kuma za a zo a shiga cikin wani mummunan yanayi idan dukiya ne yadda shi ya ambata take da shi za a wayi gari cewa wata ran bata da shi kenan idan akan wannan dama ya aure ta kaga rayuwar za a zo a shiga halin kakani yi to amma idan addini ne babu ran da za a ce kuma an wayi gari babu addini a tsakanin su saboda ka abin da ya kamata ya aure mai addini amma ya aure ta don kudin ta aure yayi kawai dai duk lokacin da aka rasa wannan abin da ya aura don shi din to kuma karshe za a zo a samu mummunan zama amma malam kawai cuta kuma eh kada da ko wani cuta na shigowa <laughs> ah, assalamu alaikum wani kuma kan waya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya kuri wane ne kuma daga ina ah, alhaji ah, kana magana da alhaji Musa Abubakar sai kai daga Kumasi kawunka daga Kumasi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji Musa Abubakar sai kayi ne daga kumasi ghana bismillah ah, alhamdulillahi a ah, maluma Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya bar mana ku yadda kuka yadda kuka zo kuka ainihin kuke amfanar da mu akan a harkar da ya shafi addini a ah, ka rage sautin talbishinka ka rage sautin talabishin ka yana ba mu feedback ya baka kuma feedback to alhamdulillah ina da tambaya guda biyu da nake son a malin masu fadakar da mu na farko shine ina hukuncin namijin da ke yawan dukan iyalinsa ko matansa na ɗaya kenan na biyu kuma a ne hukuncin da namiji yana da hali da ya kamata ya ciyar da iyali a tsakanin shi da Allah kuma yake barin su da yunwa wayannan tambaya su ne na da nake so maluma a buɗa mana ainihin abin da ke ciki. Ok, mun gode kwarai sai ka bai da ki call guda mu kara kai saboda suna da da kan waya. Salamu alaikum. A gabanin mu samu call Sheikh da ya kai kira mun je babban likitanmu na gane baki daya mun yi tambaya kan zance da muka wuce kai amma da mu dauki wani salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya kuri ka da muryan ka wane ne kuma daga yana abdurrahmani daga shi. to bismillah eh, tambaya ne shi ina son karin bayani kan ayan wala tunkiru lil mushrikina hatta yu'minu eh ana wannan rage tv kan nan inda kake rage television ka yan kuri nace tambaya ne shi ana ana ji yanzu ko na'am tambaya ne shi ne ina son karin bayani kan ayan wala tunkiru lil mushrikina hatta yu'minu shi ke nan ko to a gabanin mu kuma wajen malama mun je babban likitan mu nan gana kwaredo mun magana da ta mun doki kuma wani daga najeriya da yake yan najeriya na cikin gida bar mu da ke yan najeriya kuma daga najeriya Salam alaikum Salam alaikum hello Salam alaikum Hello? Salamu alaikum. Hello? Na muna saurarin ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kure wane ne kuma daga nani Najeriya? Ah. kuma kai a ah, mun tambaya daga kwalubu wajen dr abdul samad tanko please hold on one minute wajen abdul samad tanko babban dokta ne cikin musulman gana nan ya ce mana wai tsakanin mace da namiji a waye gari namiji ya bukaci mace ta sa harshenta kan eh, a zakarin shi ko mace namiji ta bukaci namiji ya sa harshenta gabanta ya ce wai yana da illa especially ta huskan namiji dai sa bakin shi gaban mace wai akwai wani bacteria da yake tare da miyau da ke tare da mutum wannan abin zai ba mai shi cuta kan haka ba daidai ba ne tafiyar da wannan abin yanzu karatun da muka samu kenan daga kwarewa teaching hospital wajen dr abi sanad tanko allah ya samu gane sannan kuma wajen tambayoyi da aka yi mana alhamdulillah masha Allah mun karu da abin da likita ya faɗa da aka ina fata wanda ya tambaya yana biye da mu dangane da tambayar farko da bawan Allah ya dangane da namiji mai dukan mace koyaushe yana dukan mace maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba zaɓaɓɓen ku ne wanda yake dukan mace dukan mace akwai shi a addini Allah maɗaukakin sarki ya jera cikin matakan da ake bi wajen ladabtar da mace bayan magana wa'azi ƙauracewa sai Allah ce wajen hunna to amma malamai sun yi bayani kamar yadda hadisi ya nuna ba ana nufin duka irin wanda maza suke mace yanzu ba mutum ya zage kwanci ya daki mace har ya ji mata ciwo ya fitar da jini wannan ya saba addini addini bai ci yi wannan ba duka ne na ladabtarwa shi ma kuma shi ne matakin karshe sannan kuma ba daidai ba ne ma irin namijin da baya kula da haƙoƙin mace ba baya bata ci yadda ya kamata ba gurin kwana mai kyau ba ka haƙoƙi kuma ya zama yana dukan ta wannan ba daidai ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wanda ya fi dukkan maza alkhairi dangane da matan shi ko ba samu yana dukan su ba to da haka ya kamata a ce an wa maganar duka ɗin nan musamman yadda ake yin shi yanzu sai magana cewa mutum ya zama baya ciyar da iyalin shi yadda ya kamata shi ma ya zo a hadisi manzo Allah na cewa kafa bil mar'i isman an yudayyi man yaqut ya ishi mutum zanibi ya wulakanta wanda yake ciyarwa haƙƙi ne na wajibi mutum ya ciyar da iyalan shi shi yasa kai namiji aikin da zaka yi dan ka samu abin da zaka ciyar da iyalanka shine abin da zaka wajabta fiye da wani abu daban alhamdulillah ga ga malam ga mu almajirai muna yin da'awa amma yanzu da za a ce in tafi wa'azi ga zuwa wa'azi ya kama ga kuma gurin aiki na an neme ni in je inda nake aiki ya ana ban albashi ina ciyar da iyalina to ana abin da yake tafi gurin aiki na dan shi ne zan soke wani nau'i na wajibi wannan da'awa da nake wajibi ne ta wani bangaren amma kuma zan yi ta gwargwadon yadda Allah ya ɗora min wannan kuma idan na basu sai Allah ya tambaye ne dan me ban ciyar da suna na tufatar da su ne wannan ba to da haka ba ba daidai bane miji tozarta iyalin shi kullum ana magana ciyarwa kuma tana komawa zuwa ga karfin mutum li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah da haka in dai har yana da hali yake barin su cikin wahala da mai to wannan ya sabawa Allah madaukakin sarki a ah, sai mai tambayar wala ki na ko hatta yu'minu aya tana magana kowane yan mata kada ku aura wa mushrikai mushriki shine wanda yake arni wanda yake arni a nan wata aya ta zo ta nuna halaccin auren ahlul kitab to amma ahlul kitab kamar yadda alkur'ani ya nuna kuma malamai suke bayani shi namiji ya halatta ya auri macen da take ahlul kitab in ce ahlul kitab muna nufin kamar kirista ko yahudu da sharaɗin ya zama kaman miya ce ba wai kurin mun tana yawon ta titi ba tana yawon banza ya ce an ce aura likitabi a sharaɗi ta zama kaman miya ce mutum ya aure ta saboda me amma ita mace ba hana ta mace ta kuma ta aure arne ba wata za ta ce me bambanci bambanci a musulunci kamar yadda ɗazu ya mana bayani shi namiji shi yake sama da mace shine jagora shi yasa hatta cewa ga maganin da mace za ta mallake miji ko da ma wani irin magani ne ba ba inda ake son mace ta mallake namiji duk matar da aka ce wai ta mallake mijinta ta kowace irin hanya ce fa to ba zaman daɗi zai a gidan ba ki bar mijin ya zama shi yake mallaka ki shine daidai sai dai mu ce ga hanyoyin da mace za ta kyautata wa mijinta ta samu kaunar shi da soyayya wannan ba laifi amma mu ce ga hanyoyin da za mu ba ta mallake shi to in ta mallake shi a gida ba zai zauna daidai ba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to wannan qiwama din ita ce ke tafiyar da gida daidai dole zama namiji zai ce a yi a zai ce a bari a bari to don haka sai shari'a ta halatta namiji a aura mace da take biya ko da ba musulma ba ce amma kirista ce kamammiya saboda mai in ya aure ta shi zai dinga bata umarni amma ita mace ba a halatta mata je ta auro namiji arne ba dan in ta aure shi to shi ne ba a samanta tsarin zamantakewa to kun ga kuma za a iya samun matsala da haka wannan kenan amma mushriki wanda yake bautar gumaka ko yake bautar kabarruka ko yake wani abu na shirka na ba ba kan addinin ahlul kitab yake ba to wannan aya ita take magana cewa baya halatta a daura musu aure to da haka yana da kyau ɗazu a gurin lacca da safe an yi magana dangane da yaran da suke auren arna wannan ba ba daidai bane ne talla ne da addini da kuma imani karshe ana iya barin imanin gaba dai allah ya kiyaye mu wannan takbir a lokaci na mu amma har da yau cikin maganar malam shi ne wai gani ya ji zamani da muke ciki yau banga qualities da za a nemi cikin annan mu musulmai ba mu da shi ba kuma in mun zauna muka mai da hankalin mu kan zance da muke yi mafi yawanci majority sun wannan auren ba su samu dacewa ba imma a ja diyansu su zama anna ko kuma ma in ta kai wasu shekaru tana barin auren ta koma ga christianity saboda haka qualities da ke can in yau skoro ne in kyau ne cikin namu domin kuwa cikin bakin tukunyan wurin ake samun farin tuwo so shi da nan ja hankulin musulmai ba mu ce kar a yi dawo amma da yawanci an yi bayan nasara kan shi ba so shi mu mai da hankalinmu gida yau gidajen musulmi akwai yaran mata masu kyau da mun mai da hankali kansu ya fi wanda za mu zo gobe mai da na sani Allah ya kiyaye mu za mu koma wajen malam fasana wai an tambayo wani zantuttuka guda biyu sa'an da malam ya bar gaskiya ta wuce zai je Wallace Park daga Accra Central zai wazi wa'anda ke gida suna kallon mu kowa ya kokari ya tashi zuwa Wallace Park malam zai kawo muku zantuttuka malamin mu za su kawo muku zan tutuka masu katarwar gaske kan haka barin je wajen malam fufana kan kwasce su biyu da aka tambaye shi na sa da fadi a iya ji a iya fadi ka a zuwa ce malam ce malam alhali malam bai ce ba hali ne na mutum allah ya samu gani Masha Allah, mun gode ma gabanin wannan kwasin kamar da aka samu wurin Dr. Abdulsamad ya confirm wannan abu ina tunawa kusan kamar shekara biyu inda ta wuce akwai wani uh, medical doctor ko da ke gani ne amma yana cikin kasan france bayan mun yi wannan fatawa ya nemi namba na ya akadar da wannan magana game da mace ta nemi mijinta shi ya saka halshinta a halshin shi a cikin farajinta gaskiya ya nuna cewa medical report ya nuna yana ba namiji throat cancer musamman yana ba namiji cute kansa Allah kiyaye mu wani ya tambaya a can daga eh, kuma shi yake min da ya kira amma tambayan ne ya ce yana tambayan eh, Sheikh Ahmad Tijani Guruntun ya ce mijina ne mace take tambayin ta ce mijina ne bai satisfy na eh, a bisa kan gado yadda nake bukatan abin haka akwai anya shi na neme mashin kamar yanzu akwai wasu mashin da ake saye na biyan bukatan mace a cikin drugstore ko pharmacies ta haka tana nuna ina halaccin wannan idan ta neme shi idan mijinta ya yi shi ita kuma ta shiga wanda ke daban kuma ta ci gaba da wannan mashin sannan tambaya na biyu shi ya ce wai ya aure matan shi ne saboda gaske tana da duwawai ita ya aure ta saboda tana da duwawai tana da aha tana da mazaunai mu tana da mazaunai mu nan kuma muna ce wai ya aure ta ne saboda tana da kujeran zama Allah ya yi mata baiwan kujeran zama to amma bayan aure shi gan kaman saboda abin da ya aure kan ya gani eh, ta fara difam kujeran nan ya wik ya zo ka isa <laughs> a kowa ya kawaci muna kai karshen shirin mu kenan sa bismillah game da abin da shafi wadda baya iya gamsar da iyalinsa e musulunci ba zai ba ta dama ta yi amfani da wani abu don biyan bukatan ta ba masturbation kenan domin akwai abubuwa da suke da haɗari musamman akan lafiyanta wacce take biyan bukatanta ta waɗansu hanyoyi kuma galibin malaman musulunci sun nuna hakan ya saba wa shari'a bai dace ba saboda haka mace ce ko namiji a ce akwai wani hanya da yake bi domin biyan bukatarsa ko akwai wata hanya da take amfani da shi domin biyan bukatarsa laifi ne sabon Allah ne sannan kuma zai cutar da lafiyanta kuma wannan cutuwa wani abu ne da ya riga ya faru da yawa waɗanda suke bin irin waɗannan hanyoyin maza da mata sun gamu da matsaloli masu yawa ɗaya daga cikin haɗarinsa wadda wannan ya bayyana gare mu shine yakan samar da matsala na mantuwa da rafkanwa so duk wanda yake masturbation zai samu matsala na irin manta abubuwa irin shiga damuwa da kunci a cikin rayuwa sannan akwai matsaloli na haihuwa akwai matsaloli na ciwon baya akwai matsaloli da fitintinu da yawa to ko da kuma wannan gefen kawai aka kalla da illolinsa musulunci ba zai goyi bayan musulmi ya yi shi ba tsarin addini ko kai kanka za ka yi abu in za ka cuta musulunci ba zai baka damar ka yi ba to balle kuma biyan bukata ce ta hanyar da ba shari'a ta yadda da shi ko ta amince da shi ba saboda haka abin da ya kamata su zauna da mijin da yawan mazaje waɗanda suke samun wannan matsalan waɗansu sukan ɗauka haka suke haka ɗabi'ar su take su sai an zauna da su an tattauna da su sai a gano wata matsala suke da ita ba wai haka suke ba wannan ba za mu kirga ba za mu iya kirga adadin wanda suka samu wannan ba wata in ko magana suka yi da ita yace mata shi haka yake bayan ba haka yake ba so tsari da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye dan adam akwai maganar biyan bukata a ciki a cikin zamantakewan auratayya to tunda an yi maganar biyan bukata kuma in yi zan bukatar ba za ta biya ba kenan an rasa ɗaya daga cikin manufofi na zamantakewan auratayya amma dai shawara da nake bayarwa shi wanda yake da wannan matsalar ya sami waɗanda suke da masaniya game da irin waɗannan ababen su tattauna su yi shawara wani da aka samu waɗansu abubuwa yake ci wanda yake taimaka mishi wajen samun matsalar su yana kiyayewa sai kaga ya samu lafiya wani kuma waɗansu shawarwari za a ɗora shi a kai sai kaga an dace saboda haka dai cewa kawai tun da baya iya biya mata bukata ita kuma ta je ta nemo waɗansu hanyoyi ko da sun saba ma shari'a wannan kuskure ne saboda haka su zauna su tattauna shi ya nemi shawarwari idan aka ba shi shawara insha Allah za a iya magance matsalar Allah ya samu dace uh, uh, wanda ya aure saboda kujeru kamar da malar fadi eh, to gaskiya abin da ya kamata yana daga cikin eh, ababen da yanzu galibi ake samu batun zan jingina shi ne a jikin tambayar wataƙil na da alaka da shi wataƙil bayi da alaka da shi da yawan mata suna amfani da waɗansu abubuwa na bogi domin su ƙara yanayin halittarsu wadda idan maza suka gansu za su ga kamar wannan halittar tasu ce kamar gashi da duk irin waɗannan abubuwa su mata sun sani su waɗannan abubuwan sukan ɗauki hankalin waɗansu mazaje sai su bi su so dole kuma tun da ba naki ba ne ba na gaskiya ba ne zai zo ya bayyana mm. to idan zai zo ya bayyana sai a samu irin waɗannan rigingimi mm. ko da ne wannan tambayar ba irin wannan ba ne wannan bai jan hankali ne ga matan da suke amfani da waɗansu ƙare-ƙare domin mazaje domin su burge mazaje a waje so idan kika yi haka ƙarshe wannan matsalar ita ce za ta zo ta faru shi namiji yakan iya bin mace saboda wani abu da ya gani wanda ya burge shi so idan karshe wannan abin ya zama kuma ba na gaskiya ba ne to karshe ku zai ku fada cikin fituna a samu irin waɗannan rigingimu amma idan wannan al'amari nata na halittanta ne na asali to abin da ake bukata sai a dubi wani yanayi ta shiga galibi idan misalin halittanta ya ba da wannan yanayin misali tana da jiki da tsari na wannan yanayi din sannan sai ta zo ta samu rama to tabbas idan ta samu kula ko kwanciyar hankali halittanta zai dawo yadda yake in dai daman haka halittanta yake to saboda ka sai a zauna da ita ya tambaye ta me yasa kike ramewa me yasa kike kaza kaza so lokacin da matsalar ta ya gushe insha Allah za ta dawo yadda take dama matsalar shine a ce ba halittarta bane ba haka take ba ta zai ta yi jona jonan abubuwa ta zama haka to kaga nan ba hanyar da za a bi ta koma yadda take to nan kuma shawara ya rage gare shi idan ya zai iya ci gaba da zama da ita akan haka ya zauna idan ba zai iya zama da ita akan haka bai rabu da ita ka'idar da Allah ya ajiye mana wala tumsiku hunna biraran li ta'tadu kar ku rike mata bayan ba ku son su ba su muku ba kuma kuna cutar da su saboda haka idan na gaskiyar ne dama haka take to insha Allah za ka samu wani yanayi ne ya haifar da gushewarsa so idan aka magance matsalar za ta koma yadda take saboda ka idan abinci ne ba ta samu in kula ne ba ta samu idan wani damuwa ne ya dame ta suka zauna shi miji zai iya mata maganganu wanda zai cire mata wannan abin a ranta insha Allah idan kuma dama na ƙarya ne to wannan an ba shi dama in zai iya ci gaba da zama da ita akan haka shikenan in ba zai iya zama da ita ba shikenan sai ba ta dama ita ma akwai hannunta wajen wanta cikin wannan musifar wannan shine a taƙaice insha Allah. Mana a tabbir ai dama mala ya taba mini inda ke da kakkari sosai shi ne wajen kare-kare malam yau zamanin ga kare-kare da za a yi mata ga an ga eh, prince ga kaza ga cire gidan ido alhalin kuwa doktoci sun ce kara gidan idon da eyelash eh, sun ga yana kawo makanci in future saboda igiya da ke bayan idonki Mhm. kamar zare yake in kemikasin ya mishi yawa yakan kawo in kin girma bayan wasu shekaru yakan affectin shi mhm. shi kawo miki makanci malin na kuma hawa yau sun ce mace mai yawan cire gidan idonta bai da kyau shi doktocin suka ce yana kawo breast cancer breast cancer yakan kawo domin huskan mace magudan ruwa ne zuwa kirjinta a binciken likitoci kan haka a yi akuri kanninmu da ke share gidan idonsu suna kara eyelashes suna pons in ka ganta yau daban gobe ka ganta gidanta in ta tashi kwana shi ka ce suna daban ma za ka kira ta da shi Allah shirya da mu duka a wai laifin daɗi karewa amma ba za mu iya tashi ba mu je malam da shi ma cikin zartuttuka kila akwai wani abin da ba a tambaye shi ba minti daya zai muna kare kanshi shi shi. a zan ci ne duka dai zaman mu da muka yi abin da ya bayyana gare mu shine matsalolin da muke da su a zamantakewa aure suna da alaka da jahiltan buga auren don haka babban wannan abin da wannan zama yake kiran gare shi ko yake koya mana shi ne mu koma mu fahimci menene aure da yaya aure yake akan me ake gina aure to muka yi wannan da yawa za mu samu raguwar da yawa daga cikin matsalolinmu abu na biyu kuma dukkan mu mazan mu da matan mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine gaba da komai kuma shi yake sanya mutum ya zama daidaitacce a rayuwar shi idan muka kiyaye wannan kai namiji ka ji tsoron Allah ke ma mace ki ji tsoron Allah idan mutum ya gina rayuwar shi akan gaskiya da da amana to zai ga duk wasu abubuwan ma da ake cewa matsaloli ne ba matsaloli ba ne yanzu ana magana waya ni ji nake kurin ina zaune nan matata ta ce ba ni waya ka in waya zan ba ta ta je sai ta gama ta kama ba ruwa na ne saboda na san ta gamsu a ranta cewa in aure zan yi zan gaya mata ba zan ɓoye ba ta gamsu da wannan ni kuma na gamsu da ita ita ma ba za ta kula wani ba da haka ba ruwa na da ta ba ruwanta da wayata amma ni ba na hana mata waya ina ba su waya su je duk abin da zaki buɗa ki buɗa ba wani abin da nake tsoro to in ka gina rayuwarka akan gaskiya da wannan za ga abuwa da yawa ba za ka samu matsala a kai ba to gaskiya mu koma mu gina rayuwar mu kan gaskiya da tsoron Allah wannan magana ba ina nufin kamar yadda malai faɗa ba ina nufin mace dole sai ta duba wayan mijinta ba ko mijin sai ya duba wayar a'a ina nufin cewa ya danganta ga yadda ka gina rayuwa aurenka idan ka gina ta akan gaskiya da menene ta wasu abubuwan ma za ka ji su ana magana matsaloli ne a wani guri amma kai ba za ka matsala ba yanzu duk irin wankan da zan da duk irin kwalliyar da zan mata na ba sa jin wai zan tafi wani guri wai zan je gurin wata ne Idan sun san in dai zan yi din ne zan faɗa ni bana na kwana da haka ba sa ba sa shakka akan haka to kun ga abin da muka gina akai ne sanya su yi zamana an samu nutsuwa a zuciya ubangiji Allah ya taimaka mana jama'a tabbiyar a za mu koma wurin doktor ainihin babban bakonmu amma malam mun suya ne muka manta da albasa akwai abin da yake common cikin zaman aure yau shine wurin mata da maza amma yana kan fitowa mafi wayanci lokaci wajen maza ne zagi wuyan ya zagi matan shi shegiya karuwa kaza kaza babanki manki wata macin kuma ba ta hakuri mafi yawanci zagi yakan fita bakin maza ne fiye ga yadda yake fita bakin mata ka haka malam game da abin da ya shafi zagi ko cin mutunci ko tozarta mace annabi ya hana duk wata kalma da za ka faɗa ta muskunawa game da matarka annabi ya hana shine wadatu tuqabbih kar ka faɗi mummunar magana wadda zai zamto zarci ko walaƙantawa ga iyalanka kuma shi mai mutunci mai mutunci zagi ba al'adarsa ba ce balle kuma mutum ya zagi matar da yake tare da ita wata ilma ita ce uwar 'ya'yansa so wanda ya aurar maka da yarsa yana da kima a gunka iyaka wato idan duk duniya suna ma kallon kai mutumin banza ne to duk wanda ya baka yarsa ka aura shi yana ma kallon mutumin kirki ne in ba dun haka ba da ba zai baka yarsa ba saboda ka daga lokacin da mutum ya amince da ka auri yarsa to ka kirga shi a cikin wanda suke sa ka a cikin mutanen kirki ashe ka da wanda ya maka wannan kara in dai kana da kimantawa kana da mutunci da sanin ya kamata bai kamata ka zage shi ko kuma ka zagi mahaifiyar matanka ba saboda haka duk inda ka ji zage-zage a cikin zamantakewan auratayya karanta da rashin sanin ya kamata shi yake kawo shi shi ne mutunci ko ma waye zagi ba ɗabi'arsa ba ne la'ana ba ɗabi'arsa ba ne irin waɗannan miyagun maganganun ba ɗabi'arsa ba ne balle a kan iyalinsa da suke zaune saboda haka abin da ya kamata duk wani musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye ka'ida na zamantakewan auratayya a babi na mutuntawa da girmamawa idan matarka tana da kima a gunka tana da mutunci a gunka kalmomin da kalmomi ne na mutunta ta da kimanta ta domin ta yanke alaka da kowa ta zo ta zauna da kai wannan zaman dole ka kalle shi ka kalli kuma irin